ne ke karanta ko kuma ko da aka ka kawo ka karanta ne yau an ga kaga sai ya sa mana sai mu kaga za mu samu ilimin mu a wajen bai yiwa mu yi musu kudin goro ko domin wasu da na gayyace su daga baya sun ce an kira su daga wani bangare an ce ka su zo kuma ina da suna na kinsu an ce ka su zo yi fm eh. wai kuma wurin da aka kira su eh, duk wanda ka gayyata wai wurin da aka kira su aka yi musu magana ka su zo yi fm suna girmama wurin shi yasa mu yi hankuri amma mu ba mu yi musu kowar laifi ba wallahi haka suka fadi na na aika jagora na akwai wanda muka shirya za mu yi karatu shi da kansa ya sa rana ya sa lokaci lokaci ya kai muna kiransa bai dokan har ba mu yi karatun ba na aike jagora na har wurinsa aka je na ya ce wallahi wurin da aka kira sa kamar kar ya yi karatun wurin nan bai ya juya musu baya kuma malamin ne yana zuwa shafi na kowa ya san na kira sunan shi ka je shafin ka gan ka yi yayi karatu ba so guda ba ba so biyu ba shi daga baya kuma wani kuma danwa kuma wani bangare kuma banda shi wani ban shi kuma danwan kuma duka mutanen tarika nike maganan ga danwan nan kuma shi ma yayi karatu shafi na yace mini a'a ba su zuwa isha fm domin wai ana ci mashahannan mutunci kuma ni ban gan wurin da ake ci ma shane bai ko domin ni ba shehu ba ko kwala ma bai yarda ci ma kwala mutunci isa wai yayi kamar suna tallatar da yi shafin kenan in dai an daina eh, an bato sunan shanen su sun zo haka ya ce kuma duka na yankira sunan sun dai ya kama in dai wani ya wani ya kalubalace ni malam Ahmad na'am sun isa gaya ma gaskiya ne ɓoye ma suke kawai su ce dai alkanawi yana wajen shi ne kawai wanda ya faɗi haka shi ne malam koza wai kana wurin malam koza da ya faɗi haka yasa su sun gane kamar ishafin eh, bai da alaka da su domin kana wurin don ni da shi muka yi magana direct aka yi faɗi wato ni suka ji tsoro suka ki zuwa kenan a ba duka ba shi kawai fa da haka eh ai ka ban labari ba shi ne wai yace wai in dai kana so su zo sai dai a cire ni daga cikin admin ba wai sun ga kanawi yana nan eh haka haka shi haka malam malam ko zai fa haka to kaga kaga wani don haka ku mun cire kai lokacin nan kai ka kana bukatan ka yi karatu kuma ba ba ni nan shi nace to barin in sa ka cikin admi domin ka yi karatu lokacin shi nace to ka zo ka yi karatu domin ni ban samun lokaci shi ka je ka yi karatu shi ka ce ba damuwa shi na sa ka admi wanda ya magana kuma mu mun cire ka da mun bi da wani hanya mai kyau muka cire ka cikin admi mu to amma har waya bai zo ba wayo ba kuka min wato ka san wani malam Muhammad kuma babban abin da zai baka takaici koza da kansa fa yace iza isha fm yace ba shi da matsala wallahi haka yace ina da wannan yanzu a nan din yace ba matsala gare shi ba tsaya ma in danna ma ku ji wallahi yace ba matsala gare shi ba ya faɗi da kansa wallahi yace ba shi da matsala amma ya yi muku wannan ya yi muku eh, ban sani ba muku kome ya ce ko fiye ya ce ya gana haka ya sa to she mu muka nemi wani wayo wayo muka fi da kai kuma har wayo bai zo ba a daman fitar da ni kuka kuka yi mun wayo <laughs> wallahi gashi nan eh. za ka ji inda yake faɗi

yana kira ga dukkan ah, ba illa gare shi ba sai dai kawai bai da alaka da mu mutanenmu shafi ne na yan izana yanzu don girman Allah ka duba ka ga wai wannan su ne masu kare kare ɗariƙa ba illa gare shi ba ka ji ba hmm. sai wai kawai feji ne na yan izala yanzu don Allah in kana da wudda ko coci aka ce ka je kai debate dan Allah ba za ka je ba malam Muhammad a ce ka je ka kare musulunci ya nuna wurin da yake so mutane a ni na san abin kana ni na san abun fa yanda sunan kasa yayi daidai gidan wujja wujja ka ta kwace ka ai abin da yasa shi ya fi san inda in ne masa tara-tara sai ya iyu sai ce babanmu sai ta zo ta kwace shi nan ya fi so a yi amma kai yanzu ai ai babu ruwanka wani zubin ma idan malami ya kai da shi da kola sai kai haka sai kai baya sai ka bar su kana sauraro to shi irin wannan ne baya so ya fi so in ne masa tara-tara <laughs> to sai ka saba shi ka kwace shi eh, wallahi ya fi son wannan tsaya kuma ka gani ina da wani bidiyo Allah da ne masa taratara wallahi sai ya kirayi babarsu Allah ya sa ina da shi yanzu iko ina da wannan bidiyo masa tanto irin wannan ya fi so amma da a ce haka nan idan ake masa taratara gabanin ka doko eh, Salamu alaikum kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Don wasu nan ka daga nake kiran mu. sunana Ismail Abdullahi Ishaq. Allah ya kiyaye Mala Ismail Abdullahi Ishaq muna Na ina kiran ku daga garin Kano zan iya cewa ni ma alkanawi ne. Eh, Kanawa Sannan kuma ahlus ne ni ko salafiya ko minkiri ko bawahabi ko dan izala duk ɗaya ne. Eh, ah, ina yi muku ban gajiya kuma ina addu'a Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafe ku masu shafin Isha FM. Sannan kuma ya muku sakayya da mafificin sakamako ya kuma kare ku daga dukkan sharrin abin sharri. Wannan kenan. Sannan ina yi wa malaman mu fatan alkhairi da suka ɗauko wannan aiki duk da cewa aiki ne wanda yake duk wanda ya ɗauko shi ba zai rasa ƙalubale ta fuskar waɗanda suke aibatawa ba ko zage-zage ko kuma a nufaci mutuncinsa kai tsaye ma ko kuma wani abu makamancin haka wanda ya shafi halittarsa. to ina mai ba su haƙuri a kan fara da wuri ba na al ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya a taƙaice duk zantukan shehu tijjani ne a ciki a shakka cikin wannan littafi zantuka ne na shehu tijjani kwata-kwata za ka ga za mu fara daga zance na ɗaya har hawa kenan za mu ringa sa dukkan mahanga yadda suke cewa ai shi ya ce in ya faɗi wai a kona da mizani na shari'a idan ya dace wai a karɓa idan bai dace ba a bari to za mu faro daga nan mu ringa auna wannan zantuka tun daga zance na ɗaya har zuwa zance ɗari biyu da sittin da biyar da yake cikin wannan littafin kowane zance za mu sa shi a sikeli sai dai saboda lokaci ban sani ba ko za mu ringa sa zance biyar ne ina ganin ya yi yawa ina gani zance ɗaya biyu uku sai mu tsaya sai mu dandake mu sa shi a sikeli yan ɗariƙa ku kira kwaci shehu wanda karatun zai ringa gudana ne ta hanyar karantowa ta hanyar karantowa da haka dukkanin wanda yake da littafin al-ifadatul ahmadiyya li sa'adatul abadiyya ya same shi a hannu dan za mu ringa bi daki daki insha Allah a gurguje za mu je dangane da zance na farko dangane da zance na farko cikin wannan littafi za mu je dangane da zance na farko malam muhammad na turo ba wani bidiyo wanda zai min amfani zai min amfani cikin zancen da zan wannan sai na karanto zancen mun sa shi a sikeli sa'annan kuma sai mu karfafa shi ta hanyar eh, na turo ma da wani bidiyo insha Allah wannan bidiyon za a sa mun shi duk da yake kakka danna shi to eh ajiye mun shi sai na karanto in karanto sai ka danna mun eh ajiye mun shi wato gashi za mu faro daga harful alif harful alif harafi na alif kenan wanda shine farko na huruful hija'iyya wanda aka yi bibi zantuka ga shi cikin shafi na arba'in da biyan ne nawa za ka ga an sa nomba na wannan zancen ga zancen nan shine idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa in wafaqa fa'amalu bihi wa in khalafa wannan shine zance na farko abinda zancen yake cewa idza sami'tum anni shay'an idan kuka ji wani abu daga gare ni shine idza sami'tum anni shay'an in kuka ji wani abu daga gare ni fazinuhu to ku auna wannan abin bi mizani shar'i da mizani na shari'a mizani na shari'a su ne dalilai waɗanda ake amfani da su wurin kafa hujja Ƙila yana iya zamantowa aya ko alkur'ani ko wani dalili daga cikin dalilai ko ijima'i ko qiyasi ko ƙaunar sahabi ko saddu zari'a ko almasalihul mursala ko kuma al-istihsan ko al-istishab da sauransu dai wayannan su ne mawazin na shari'a to sai yace in aka ji wani abu daga gare shi wato ai kuka ji an ce wani abu daga gare ni ne to shehu tijjani yace fazinuhu bi mizani shar'i ku auna shi wannan abin da kuka ji an ce daga gare ni ne da mizani na shari'a sai ce fa in wafaqa in ya dace da wannan ma'auni na shari'ar amalu, bihi to ku aiki da wannan abu wa in khalafa idan kuma ya saba wa mizanin nan na shari'a faturuku to wannan abun ku bar malam muhammad wannan zancen haka in ka ji shi a surarsa kamar zance ne mai kyau haka in kana ji ka zaci zance ne mai kyau amma barna ne a cikin wannan zancen ka zaci wani zance ne wanda yake na malima amma ba zance ba ne na malima wannan zance ne na mutumin da yake da da'awar isma yake da da'awar shi baya faɗin wani abu ya saba wa shari'a shi shehu tijjani baya faɗin wani abu ya saba wa shari'a shi yasa in kana so ka gane shi ya faɗi ko ba shi ya faɗi ba to ka auna ka gani in dai wannan abin ya saba wa shari'a to ba shi ya faɗi ba dan shi baya faɗin wani abu wanda yake saba wa shari'a shi baya kuskure baya saban Allah baya ba daidai ba duk abin da ya daidai ne amma waɗansu 'yan ɗariƙa sukan yi kuskuren fahimta na wannan maganar har sukan ce ai shehu tijjani ya ce in ya faɗi a auna ƙarya kuke ba inda shehu tijjani ya ce in ya faɗi magana a auna ba inda ya faɗi wannan abu wannan shehu tijjani abin da yake nufi shine in kuka ji an ce ya ce wani ya ba ku labari daga shehu tijjani wanda ba ku da tabbas shin shehu tijjani ya faɗi wannan abun ko bai faɗi wannan abu ba wai in ya faɗi kuka ji ya faɗi ba shi shehu tijani in ya faɗi ba a aunawa saboda shi a tafiyar ɗariƙa ma'asumi ne Allah ya tsare shi yanda suke faɗi baya ɗora mutane akan ba daidai ba cikin tafiyar addini shi yasa kai bakka da wuri mun auna magana shehu tijjani wannan ma'auni ne shehu tijjani ya bayar dan a tantance gaskiya ne ya faɗi ko kuma ƙarya aka yi masa amma in aka samu gaskiya ya faɗi to ba zancen aunawa kuna da kyau kada wani ya ce ai shehu tijjani ya ce in ya faɗi a auna ba inda ya ce in ya faɗi a auna su masu ɗariƙan ne za su yi mana sharhin wannan magana mun fassara ta kunji idza sami'tum anni shay'an in kuka ji wani abu daga gare ni kuka ji wani abu daga gare ni cewa ashehu tijani ya ce to fazinu bi mizani shar'i ku auna shi da mizani na shari'a fa in wafaqa in ya dace fa'malu bihi ku yi aiki da shi wa in khalafa in kuma ya saba fatruku bar shi gashi nan sun yi magana sababin wannan magana ta shehu tijani sababul wurud na wannan magana me yasa ya faɗi sai aka ce sababuhu sababin da yasa shehu tijjani ya faɗi wannan maganar suka ce wusu ila cewa shi shehu tijjani an tambaye shi zabu alaika shin za a yi maka ƙarya zabu alaika shin za a iya maka ƙarya Ƙala sai shehu tijjani ce na'am eh za a yi min ƙarya ko za a iya min ƙarya wa zakarahu sai shehu tijjani ya ambaci wannan sai shehu tijjani ya ambaci wannan magana tambaya aka yi masa za a iya maka ƙarya sai ya ba da ma'auni na tantance ƙarya da gaskiya shine idan aka ji ya saba wa shari'a to ba shi ya faɗi ba ƙarya aka yi masa saboda shi baya faɗo wani abu da yake saba wa shari'a Malam Muhammad karatu ne wannan musamman 'yan ɗariƙa da yawa ba su fahimci wannan ai karatun ba. sai ka ji mutum ya ce ai shehu tijjani ya ce in ya faɗi karya kake ba inda ya ce in ya faɗi a auna ai biye yadda ake wa shehu tijjani ba a au ai shi shehu tijjani ne za ka bi shi ne kamar yadda za ka bi Allah kamar yadda za ka bi manzan Allah Sheikh Umar Al-Futi ya faɗi cikin kitabun rima ya faɗi matsayin shehu tijjani ya ce a shehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kadha sa'iru umuri diniyati wad dunyawiyya yace a shehu muridi matsayin shehu a wajen muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah matsayinsa kenan don haka fa imanuhu imanin muridi mu'allaqun bi yana ɗamfare ne da wannan shehu haka yace wa kaza sa'iru umurihi hakan nan sauran al'amuran addininsa da na duniyarsa duk suna ɗamfare da shehu shi yasa kada wani ya ce shehu tijjani ya ce wa in ya faɗi a auna ba haka yake nufi ba wannan amsa ce na tambayar da aka yi masa shin za a iya ma ƙarya to sai ba da ma'auni na tantance ƙarya da aka yi masa da kuma gaskiya in ka ji ya saba wa shari'a to ƙarya aka yi masa in ka ji ya saba wa shari'a to ƙarya aka yi masa in ka ji ya yi daidai da shari'a shi ya faɗi saboda shi ɗin baya faɗin wani abu da ya saba wa shari'a shi ma'asumi ne kuma za mu karantu gashi sun yi sharin wannan magana ta shehu tijjani a dai ƙasa a dai ƙasa cikin hamish tsaya in karantu suka ce hadihi qa'idatun salaha radiyallahu an wannan ƙa'ida ce wata shehu tijjani ya kafa shine fa kullu ma khalafa shari'ata dukkanin abin da ya saba wa shari'a fa huwa bari'un minhu to shehu tijjani ya kubuta da wannan abu in dai abu ya saba wa shari'a to shehu tijjani ya kubuta da shi sai yace ce wa naqta'u kuma za mu yanke bi annahu kadhibun alaihi da cewa ƙarya aka yi masa aka masa an gane ba shi ya faɗi ba kaga anan isma suke alfaz kana gane karatu isma suke bashi in dai ya saba wa shari'a to ƙarya aka yi masa eh in dai ka ga saba shari'a ƙarya aka yi masa ba wai kuskure ba ƙarya aka yi masa shine wa naqta'u bi annahu kadhibun alaihi za mu yanke da cewa ƙarya aka yi wa shehu tijjani in dai saba wa shari'a daga ina aka samu ƙarya sai suka ce imma min a'da'ihi imma ƙaryar daga makiya ne alladhina yuriduna tashwiha tariqatihi aw min jahalatil na ilaihi alladhina yajhaluna haqiqata at-tariqi aw anna man rawa anhu Lamyan yanqul kalamahu radiyallahu anhu kama kharaja min bayni shafataihi bal tasarrafa fihi kaga abubuwa guda uku suka faɗi suka ce duk abin ya saɓa wa shari'a shehu tijjani ya barranta daga wannan abu kawai ƙarya aka yi masa inda ya saba wa shari'a ƙarya aka yi masa kaga aina sai su ce eh ya saba wa shari'a kuskure yayi saboda shi din ba ma'asumi bane to amma sai suka ce inda ya shi ne fa kullu ma khalafa shari'ata fa huwa bari'un minhu wa naqta'u bi annahu kadhibun alayhi kawai zamu yanke ƙarya aka yi masa inda ya saba wa shari'a sai suka faɗi suka ce in ma dai daga makiya ne suka yi wa shehu tijjani ƙarya ɗaya kenan sai suka ce a'a sai suka ce aumin jahalatul muntasibina ilai ko kuma daga jahilai wannan magana da aka jingina masa da ta saba wa shari'a in ma dai makiya ne waɗanda ake danganta su gare shi su ne suka faɗi wannan maganar da ta saba wa shari'a sai aka ce au anna marra wannan magana lam yanqul kala kharaja min baini shafataihi bal sarrafa fihi ko dai wanda ya faɗi maganar cewa bai ciro magana na shehu yanda ya fito daga bakin shehu ba kila ya caccanja wani abu a cikin wannan maganar kaga guda uku suka faɗi in dai ya saba wa shari'a to ƙarya aka yi masa ƙaryar imma makiya ne suka faɗi wannan magana tunda ya saba shari'a to ƙarya aka yi masa makiya ko kuma jahilai da ake danganta su zuwa gare shi ko kuma abu na uku cewa wanda ya nakalto wannan maganar bai ciro haƙiƙanin zancen shehu ba ya sassaɓa waɗansu abubuwa a ciki to kaga wannan magana akwai da awar isma a ciki nan sun nuna shi tijjani baya kuskure tunda in dai ya saba wa shari'a suka ce ƙarya ne ba shi ya faɗi ba ƙaryar kuma in ma yi ne ya yi masa wannan ƙaryar in ma jahili wanda yake dangantuwa zuwa gare shi in ma kuma wanda ya ciro maganar bai ciro maganar hakikanin yadda shehu ya faɗi ba ya caccanja wa'insu abubuwa ciki kaga aida sai sai ce a'a shehu ya faɗi amma kuskure ya amma da yake baya kuskure ka ji da kyau malam Muhammad baya kuskure kuma in ya faɗi magana ba ta saba wa shari'a in dai ya faɗi in dai ya faɗi a wajensu saboda shi ɗin ma'asumi ne zan kuma nuna inda suka ce shi ɗin ma'asumi ne wannan magana ta farko kenan da muka karanta. kafin mu zo ga wannan maganar kafin mu zo gare ta za mu auna irin zantuka da malamai na musulunci suke yi ba irin yadda shehu tijjani ba su malaman musulunci in suka tayi cewa suke yi in muka faɗa abu haka suke cewa sai ka ji malami ya ce in na faɗa abu ya saɓa wa shari'a to kaza amma ba shehu tijjani ba haka shi ya ce ba ce in aka ji ya ce in aka ji ya ce ana so a gane karya ne ko gaskiya ne to a auna da mizanin shari'i in aka ji ya ce wani ya ce ma shehu tijjani ya ce wani yake gaya ma kana so ka gane ƙarya ne ko gaskiya ne ba kana so ka gane cewa daidai ce wannan maganar a shari'a ko ba daidai ba ce ba wannan ma'aunin ya bayar ba ba wannan ma'aunin ya bayar ba saboda in ya bada wannan ma'aunin kenan ya yadda ma yakan faɗi abin da yake ba daidai ba yakan iya kuskure to a auna maganar tasa ba wannan ma'aunin ya bayar ba ma'auni ya bayar ta tantance ƙarya gare shi da kuma gaskiya ne ya faɗi da haka shi bai ba da ma'auni a auna zancensa ba ku kula da kyau yan tijaniya da yawa ba sa fahimta wannan magana amma an ka duba sababul wurud na wannan magana ya bayyana ai haka ai mun karanto to amma tsaya ka ji yanda malaman musulunci suke su ba haka suke ba su suna nazab suna nasabta zancen ne gare su su ce in kuka ji mun ce haka suke yi amma kaga shi ba haka aye ba mu koma mu faro daga malima na musulunci mu ɗau abu hanifa mu ɗau abu hanifa abu hanifa babba ne daga cikin malima na fikihu wanda mazhabarsa ce ta farko mazhaba tasa ita ce ta farko wanda waɗansu ma sukan ce ai tabi'i ne ya haɗu da Anas ɗan Malik ya karɓa hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim a hannunsa to tsaya ka ji maganar da shi yake cewa shi yakan danganta abin ne zuwa ga karan kansa Abu Hanifa ga abin da yake cewa yana cewa da Yaqub idan an ce shi shine Abu Yusuf ɗaya daga cikin ɗalibansa yana cewa fa inna na basharun na ƙulil ƙaular yauma wa na ruji'u an gadan ya ce mu mutane ne ka ji da kyau malima na Allah ya ce mu mutane ne muna iya faɗin magana a yau mu dawo daga tafiya yau wannan magana gobe kaji ko sukan iya su faɗi magana yau su dawo daga rakiyar wannan tafiyar gobe a wata ruwaya kuma abin da yake sha yace wai hak ya aqub yace kai canka ya kai aqub shine abu yusuf yace la taktub kullama tasma'u minni yace ka daina rubuta duk abin da kake ji daga gare ni ka daina rubuta komai a ce wai ka ji da gare ni kawai ka rubuta Ya ce fa inni qad ara ar-ra'ya wa atrukuhu gadan wa ara ar gadan wa atrukuhu ba'da yace lallai ni nakan iya ganin ra'ayi fahimta kenan nakan iya ganin fahimta a yau sa'annan a gobe in bashi ya faɗi a yau amma a gobe sai ya bashi saboda ya gano ba daidai ya faɗi ba yace ce nakan kuma iya ganin ra'ayi a gobe bayan gobe jibi kenan sai in bar wannan ra'ayin kaga bayan Allah kenan wanda suke nuna su ɗin masu kuskure ne sukan iya su faɗi su kuskure to da haka kada ka dogara da zancensu kaga sai ya jingina abin zuwa gare shi zuwa gare shi haka a wata magana tasa gashi abin da yake cewa tsaya ka ji maganar tasa abin da yake cewa yace iza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabarar rasul sallallahu alaihi wa sallam faturku qawli Allah ka ji da kyau yace iza qultu qawlan kaga ya jingina abun zuwa gare shi Saɓanin shehu tijjani shi cewa in kuka ji wani abu an ce daga gare ni shi ba in na faɗi wani abu ku auna ba a shi bai ce haka ba za mu zo mu nuna shi ɗin ba asumi ne saboda baya faɗin abin da ya saba shi amma ka ji malama na Allah abin da suke cewa Abu Hanifa yace iza qultu qawlan in na faɗi magana yukhalifu kitab Allah ta'ala wannan maganar tana sa'a wa alqur'ani littafin Allah wa khabar rasul kuma tana saba wa hadisin manzon Allah yace faturiku qawli yace ku qawli ku ban magana na malam Muhammad ka kula da kyau wannan ibarar yace in shi ya faɗi amma shehu tijani bai ce in na faɗi ya saba wai ku bari ba a'a shehu tijani bai ce haka ba wannan abu wannan abu hanifa kenan mu je imamu malik imamu malik imamu darul hijira wanda tsaya ka ji abin da yake cewa shi kuma yace inna ma ana basharun ukhti wa usib fanzuru fi ra'ayi fa kullu ma wafaqa al was-sunnata fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al was-sunnata fatruku ga abinda Abu Hanifa wannan kai imamu malik ke cewa yace inna ma ana ne yace kadai ni mutum ne ukhti'u ina yin kuskure wa usibu ina yin daidai kaji bayan Allah ko suka ce suna kuskure suna daidai amma ba inda shehu tijani yace yana kuskure ko inda yace in ya faɗi a auna ba inda ya faɗi Imamu Malik yace fanzuru fi ra'ayi yace ku duba cikin fahimta na cikin ra'ayina ku auna kaga shi imam malik yana gaya jama'a su auna zancensa amma a ɗariƙa baka isa ka auna zancen shehu ba saboda ba a baka wannan damar ba Amma yadda da kai yanda ka san mahaukaci in shehu ya faɗi baka tunani kai ko da kaga shehu ya faɗi a zahiri kana ganin ya saba wa shari'a suka ce dole ka bi shi so ake ka kasance kamar gawa a gaban mai wanka sharaɗi ne wa min shartil muridi ayyakuna yakuna baina yaday shaykhi kal mayyiti baina dai al yana daga cikin sharaɗin muridi ya kasance kamar gawa a gaban mai wanka sai yanda aka yi da shi sai yanda shehu ya yi da shi in shehu ya ga dama ya juya shi tan shi ba shi da hurriya wai ko ya tunani ko ya auna in shehu ya faɗi ba a ba shi wannan damar aunawa ba ma ga malama na addini suna ba da dama na auna zancensu imamu malik ce fanzuru fi ra'ayi ce ku duba cikin ra'ayi na cikin zance na cikin magana na cikin fahimta na ce fa kullu ma wafaqa kitaba duk abin da ya dace da alqur'ani wa sunnata ya dace da sunna fa khuduhu ce to ku karbi wannan abu wanda na faɗi kenan sannan kuma ya ce fa kullu ma lam yuwafiq alkitaba wa sunnata yace duk kuma abin da bai dace da alkur'ani da hadisi ba yace faturku yace ku bar wannan kaga nan shi ma ya dangana zancen zuwa gare shi sabanin yanda shehu tijjani yayi shehu tijjani bai ce iza qultu qawlan ba shi bai ce haka ba kuma bai ce idza sami'tu minni ba sai ce idza sami'tu anni akwai bambanci da cewa idza sami'tu minni inni na faɗi kenan ya tabbata ni na faɗi wannan kuma idza sami'tum anni wani ne yayi magana a kaina yace na ce to kaga yadda malaman musulunci suke danganta abu zuwa gare su suke nunawa su suna kuskure suna daidai in ma suka faɗi ba daidai bane to a auna amma kwata-kwata su waɗannan mutanen kwata-kwata ba su ba wa mabiyansu wannan damar ba ba su ba su wannan damar ba kawai abin da suka ɗauka in shehu ya faɗi dole ka karɓa saboda shehun nan yana matsayin la ilaha illallah muhammadur ne to kaji abin da imamu malik yake cewa haka imamu malik yake cewa laisa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabi imamu malik ya cewa babu wani ɗaya kowane ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi face ana karɓan maganarsa face ana kyale masa kayansa yace sai dai annabi shi kadai ne wannan Imam Malik kenan amma su a ɗarika in dai shehu ya faɗi dole ka bi shi yasa zaka ga mu akan auna zantukan malaman kuma ɗalibansu ne suke aunawa kila kakan iya samun ibn al-qayyim shekul islam ibn taimiyya ya faɗa abu ya ce a nan shekul islam ibn taimiyya ya yi kuskure amma ba a taɓa samun ɗan ɗariƙa da ya kuna zancen shehu tijjani ya ce ya yi kuskure ba babu duk duniya malam muhammad ka ji da kyau malam muhammad wannan tahaddi duk duniya tunda aka kafa ɗariƙar tijjaniya ba inda wani daga cikin ɗaliban shehu ya auna zancensa ya ce shehu nan ya yi kuskure za a yi ba saboda shi shehun baya faɗi ba daidai ba in dai ya faɗi daidai ne saboda shi baya kuskure ma'asumi ne in kuma akwai wata magana da shehu tijjani shehunai ya ce wannan maganar da shehu ya faɗi ta saba wa shari'a da Allah ku zo ku kawo mana guda ɗaya wannan maganar ta shehu saboda shi ɗin baya kuskure ma'asumi ne shi in dai ya faɗi in dai ya faɗi to daidai yake da shari'a kuma zan nuna haka cikin littafi wannan imamu malik kenan mu koma imamu shafi'i Allah ya masa rahama za ka ga abin da yake cewa za ka ga jingin abin yake zuwa ga kansa safanin shi wutun jari ya ka ji abin da ya ce ya ce iza wajattum fi kitabi khilafa sunnati rasulullah sallama fa qulu bi sunnati sallama wada'u ma kuntu girman Allah ka ji malamai na Allah yanda suke yace iza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah yace in kuka ji in kuka samu sabanin sunnan manzan Allah cikin littafi na sai danganta littafin zuwa gare shi kaga wanda shi ya faɗi kenan Ya yace faƙulu bi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ku faɗi sunnan manzon Allah Ya ce wada umma qultu bar abin da na faɗi saboda shi ya san yakan iya ya faɗi saɓanin sunna shine ya gina abu bisa fahimtarsa ashe kuma akwai sunnan manzon Allah yakan amma shehu tijani ba haka ba ne shi in shi ya faɗi <laughs> to daidai yake da sunna shi yasa wannan maganar ba wai ya ce wai in ya faɗi bane ba fa a bai ce in ya faɗi ba shi ba a auna zancen sa to kaga wannan imamu shafi'i kenan sa'annan mu koma an gane bayan imamu shafi'i kai mu ƙara kawo na imamu shafi'i guda ɗaya da Allah haka imamu shafi'i yana ƙara faɗi wannan magana ibn abi hatim ya kawo ta a cikin adabu shafi'i an gane ga abin da yake cewa yace iza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad sahha an Nabi sallama khilafuhu fa'malu anna aqli qad dhahaba yace iza ra'aytumuni idan kuka ganni aqulu qawlan yace wa qad sah an lama khilafuhu kuma sabanin wannan maganar ya tabbata daga annabi sallama sai gashi kuma ina faɗin wani yace fa'alimu ku sani fa'alimu ku sani anna aqli qad zahaba yace ku sani hankali na ya gushi ya tafi haka kuma nan yace kullu ma qultu abin da na faɗi yace fa kana annabi sallama khilafu qawli mimma yasihu yace kuma sai gashi ya tabbata daga annabi sallama sabanin abin da ni na faɗi yace fa hadisu nabi sallama aula yace fa la tuqalliduni yace to zancan manzon Allah shi kakku koyi da ni kaga wato duk suna nasabta maganar zuwa gare su in suka faɗi a auna in ya saba a bari kaga suna ba da hurriya na amma ina ƙara faɗi ba inda shi tijjani ya ba da hurriya wa ɗan ɗariƙa ya auna zancensa ka tabbata babu wallahi in ya faɗi dole ka bi saboda so ake ka kasance kamar gawa a gaban mai wanka haka tarbiyyar su take imanin ka yana ɗamfare da shi tijjani shi yasa duk duniya ba a taɓa samun wani malami ya yi jara a cikin ɗariƙa ya faɗi wata magana wacce tabbas shehu tijjanin ne ya faɗi ya ce ya kuskure ba a taɓa samu ba saboda shi ɗin baya kuskure shi ɗin baya kuskure to kaga wannan kenan sa'annan nan mu koma zancen imamu ahmad eh imamu ahmad Shima. Imam Ahmad ya faɗi zantuka da yawa waɗanda suke kama da irin wannan. An gane ya faɗi zantuka da yawa. Akwai inda yake cewa, yace ce, La tuqallid dinaka ahadan min ha'ula, ma ja annabi sallama wa ashabihi fa sun thumma tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi mukhayyarun an gane yake ta kada kai koyi da wani kada kai takalidanci da wani na addininka bayan wa'annan ce duk abin da ya zo daga manzala sallama daga sahabbansa to ka karɓi wannan abu ya ce sa'an nan tabi'ai an gane ya ce mutum a cikin wannan abin baiwa zaɓi ne an gane haka shi ma yana faɗi a wata magana tasa wanda Al'imam ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin Imamu shafi yake cewa la tuqallidni wa la tuqallid malikan wala shafi'i wala auzai wala thawri wa khudh min haisu aka da Allah ka ji wani magana yace kakkai taqalidi da ni ka karɓi zance na kawai ka bi ba tare da ka san dalili na ba kada kai ta kalidanci da Imam malik ka ɗau zancensa ba tare da ka san dalilinsa ba kawai ka ɗauka kawai ya ce a kakkai haka ya ce Imam imamu shafi'i kakkai haka in ji imamu ahmad ko kuma Al-Imam al al'auza'i ko sauri ya ce wa khud min haisu akhazu kai ma ka ruko daga inda suka ruko daga alkur'ani daga hadisi kaga wannan malaman musulunci kenan suke wa al'umma tarbiyya suke nuna wa al'umma su ɗin fa ba wa'insu ne wanda zantukansu yake zama wujja yake zama dalili cikin musulunci ba suna nuna mutane dalili shine Allah ya ce annabi ya ce saboda su ɗin sukan iya faɗi abinda suka faɗi ya saɓa wa shari'a su sun sallama su ɗin ba ma'asumai ba ne amma shehu tijjani da ya tashi cayi idza sami'tum anni shay'an bai ce minni ba fa idza sami'tum anni shay'an akwai bambanci da minni da anni in ka ce anni to wani ne ya yi magana a kanka eh idan kuka ji wani ya yi magana a kaina to ku auna in kuna so ku gane wai a haka ma ba wai ya bada da mizani ba ne na cewa wai wai a auna cewa wai a auna da wannan bane a'a ba wai ya ba da ma'auni bane wai a auna zancen nasa daidai a'a kawai in kana so ka gane ƙarya aka yi masa koshi ya faɗi saboda shi wuta jani baya kuskure malam muhammad samun wannan bidiyon nan ya tabbatar da abin da na faɗi sannan na ƙara karantowa tsaya ku ji wuta jani baya kuskure tsaya ku ji masumi ne wannan magana ta cewa idan samitum an nisha'an tsaya ku ji dan dariƙa yi bayani abin da ake gari ayar Qur'ani bane alhali shehu tijani ya ce idan sami idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fama wafaqa fakhuduhu wama khalafa fatruku shehu tijani ya ce idan kuka ji an ce ni Ahmad Tijani na hurta wani magana to wannan maganan ku auna da ma'auni shine alkur'ani da hadisi idan kuka auna da ma'auni kuka ga yayi daidai ku doki wannan magana ku yi aiki da shi idan kuka auna kuma kuka ga bai yi daidai ba shehu tijjani ba ya ce faturu duhu ba ne ba ya ce ku jefar da magana na ba ne ya ce faturu ku bar magana me yasa ya ce ku bar magana saboda yau shehu tijjani na da gangan almajirai wayanda su suka fahimci magana shehu tijani in kai baka fahimce ba su su zo su warware ma mai shehu tijani ke nufi saboda shehu tijani ba mai kuskure ba ne ba inda kuma shehu tijani ya kuskure su yi ya ba mu kirai kun aza kun ce ba su kuskure banda shehu ahmad tijani banda shehu islam alhaji ibrahim yas balle maulana shehu abdullahi mai kano yasa muna gaya نعم ما لا ثانوي dan mai mai tasi ji abin da ya faɗi wannan magana ita ya faɗi kana magana a mai mai ta na ce sake sawa su yi gani ayar qur'ani bane alhali shehu tijani ya ce idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fama wa faka fakuzuhu wa ma halafa fatuhu shehu tijani ya ce idan kuka ji an ce ni ahmad tijani na hurta wani magana to wannan maganan ku auna da ma'auni shine alkur'ani da hadisi idan kuka auna da ma'auni kuka ga yayi daidai ku doki wannan magana ku yi aiki da shi idan kuka auna kuma kuka gan bai yi daidai ba shehu tijjani ba ya ce faturu duhu ba ne ba ya ce ku jefar da magana na bane ya ce kuru ku bar magana me yasa ya ce ku bar magana saboda yau shehu tijani na da gangan almajirai wayanda su suka fahimci magana shehu tijani in kai baka fahimce ba su su zo su warware ma mai shehu tijani ke nufi saboda shehu tijani ba mai kuskure bane ba inda kuma shehu tijani ya kuskure sun yi taimiyya ba mu kirai kun aza kun ce ba su kuskure balle shehu ahmad tijani balle shehu islam alhaji ibrahim yas balle maulana shehu abdullahi ne kano yasa muna gaya ma Na'am. Yawwa Malam Muhammad, yadda ka ji wannan to shine ɗan ɗariƙa na ainihi baya munafunci. shehu tijjani baya kuskure kuma bai taɓa kuskure ba ma'asumi ne shi yasa in dai shi ya faɗi to daidai ne in ka ji kuma ba daidai ba ne to ba shi ya faɗi ba shine kuma ma'aunin da ya bayar ƙarya aka yi masa imma dai maki ne ya masa ƙarya imma kuma dai jahili ne da ake danganta masa shi ya faɗi wannan maganar imma kuma wanda ya faɗi ya ciro maganar bayan da shehu ya faɗi ba amma in dai shehu ya faɗi to baya saba wa mizanin shari'a yanzu dan Allah wannan daidai ne malam Muhammad a addinin musulunci wani ba manzo ba wani ba manzo ba me yasa me yasa maluma suke tattaunawa daga cikin al'adilla al-mukhtalafu fiya akwai qaulu sahabi me yasa waɗansu daga cikin malama suke cewa wannan ƙaulu sahabi ba wujja ba ne tare da shewa fa wannan sahabi fa sallallahu alaihi ya yi mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma ya ci abinci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya yi karatu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba fa ka gani fa amma duk قول sahabi ba hujja ba ne suka ce ba hujja ba ne amma sai ga wani da Allah sallama ya jira na dubu ɗaya amma shi gashi yanzu an zo an ce zancensa hujja ne shi baya kuskure yanzu dan Allah wannan musulunci ne wannan addini ne dan Allah an zo an bashi isma gaba wanda ya rayu da manzan Allah fa ya ci abinci da manzan Allah wani ma ya aura manzan Allah yassa ya yi karatu a gaban manzan Allah wanda aikinsa fahimta ne ko kuma ji yayi nassi ne daga manzon Allah qat'an akwai abin da in sahabi ya faɗi ma a ƙa'ida na mustalah ana bashi hukumar raf'i ne cewa manzon Allah ya faɗi saboda me la yudraku bil ijtihadi sahabi ne fa zai faɗi amma a ce wannan maganar hukuncin ta hukuncin manzon Allah ya faɗi amma su gashi malima suna cewa in sahabi ya faɗi suna cewa ba wujja ba ne wanda akwai tahariri muhallin niza duk da yake dalili ne mukhtalafin fihi dalili ne mukhtalafin fihi to amma sai ga wani ya zo can bayan duniya ta gama ɓaci shi an zo an ba shi isma haka kuma yake ma'asumi ne saboda shi shehu tijjani kutubi ne gashi cikin littafin za su faɗi za mu zo wannan waje shi ɗin ma'asumi ne gashi in ka duba cikin wannan littafi al-ifaratul ahmadiyya za mu karanta magana a gaba in ka duba cikin al-ifaratul ahmadiyya cikin shafi na ɗari da talatin da bakwai ɗari da talatin da bakwai suka ce alƙutubu lahu ismatun ka ismatil anbiya'i alayhi musallatu wassalam ji da kyau alƙutubu ƙutubi lahu ismatun yana da isma shi ka ismatil anbiya'i kamar ismar annabawa wannan abin yana fito kamar ismar annabawa yana da isma kamar ismar annaba shi yasa fa ni duk ɗan ɗarikan da ya zo yana ai manzan Allah yana da kaza ƙarya yake so kake so yake ka yadda sai cin shehu ma yana da shi in dai masoyin manzan Allah ne ai a ce manzan Allah wahada hula sharika na ne shi ma fi yi ai fi martabati fi maqami Ma sai ka yadda sai su ce shehu ka ji matu wannan shi ma kutubi al kutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya kutubi yana da isma kamar ismar shi yasa wancan ya ce shehu tijjani asumi ne amma ka san wani abu sai dai sun yi wani dabara sun raina hankalin wawa sai suka ce ai shi wannan da aka ce isma bi ma'anar hibs hibs ai shi mahfuz ne أما لا مشاعة فلسطين لا العبرة بالحقائق لا بالألفاظ حقيقة معصومي نشي كما يندى من ذا الله يكي معصومي حقيقة لا اعتبار بتلك الألفاظ سبود العبرة بالحقائق لا بالألفاظ سبود al'ibratu bil iradati la bil lafzi a aikata sai ka ga ma'asumin ne ba wani wai hibs ko mai ƙarya suke ma'asumin ne ba ya faɗi ba daidai ba inda ya faɗi daidai ne yanzu dan Allah wannan ba matsayin manzon Allah ba ne kuma tsaya ka ji sun faɗi gashi cikin jawahirul ma'ani mu je cikin jawahirul ma'ani malam Muhammad wanda yake da kitabun rima a ƙarshe cikin juz'i na ɗaya in ka duba cikin shafi na ɗari da goma sha ɗaya ga abin da suke cewa shehu tijjani yake cewa wai manzan Allah sallama bayan ya koro magana sai ya ce waliza sabatat al-ismatu lin-nabiyina wa fi dhumnihim al-aqtab yace walam yusarrih bihim sallallahu alaihi wasallama ya ce wai saboda haka ne isma ta tabbata ga annabawa an gane ta cikin annabawa wa fi dumnihim wa fi dumnihim ta cikin annabawa akwai al'afata suna kunshi ta cikin annabawa kaga ya ce isma ta tabbata ga annabatu ta cikin annabawan a kunshi akwai kutubai sai ce walami sarrih bihim sallallahu alaihi wasallam fi qawli wai manzon Allah bai yi bayani karara ya ce suna da isma ba a qatab bai fi qawli cikin fadin sa ga wani hadisi ni ban san ingancin sa ba haisu qala wai yanda manzon Allah ya ce la ismata illa li nabiyin kaji wai suka ce wai wai fa manzon Allah ya ce la ismata illa li nabiyin wai babu isma face ga annabi Shehu Tijjani zai bayani sai ya ce faƙar satarar a faƙaba wuna wai anan manzan Allah ya sitirce kutubai min kaunihim saboda kasancewar kutubai bai ce sai su suke da isma ɗin ba Yace ce min kaunihim la tu'rafu maratibu wai saboda su ɗin ba a san matsayinsu ba kenan an san matsayin annabawa an san matsayin annabawa kaji fa amma ba a san matsayin kutubai ba an san matsayin annabawa shi yasa aka ce la ismata illa li nabiyin wai ta nan sai manzon Allah ya koye kutubai saboda su din ba san matsayin su ba shine min kaunihim la tu'rafu maratibu. sai ce wa ma akhbara Allahu al-khalqa biha wai kuma Allah bai ba wa mutane bai ba wa halitta labari da matsayi shine wa ma akhbara al-khalqa biha Allah bai ba wa halitta labarin matsayin kutuban ba sai ce a'ani wai yana nufin bi martabatil aqtabi Allah bai ba wa mutane labarin matsayin kutubai din ba sai ce wala wasala ilmu ilaihim biha sannan ilimi bai zo wa bayi ba da sanin matsaye na su kutubai sai ce fahiya maktumatun su matsaye din nan matsayai na su kutuban nan ababen ɓoyewa ne sai ce lizalika saboda haka nema lam yusarrih bi ismati ahliya sallallahu alaihi wasallama wai shi yasa annabi sallama bai sarraha bai yi bayani karara da isumarsu ba a fili sai ya soka su a cikin annabawa sai ya ce lakin na sirral masuna sai dai wannan sirrin nan abin kiyayewa ko abin karewa mani'un mai hanawa ne wannan sirrin liman zaƙahu ga wanda ya ɗanɗane shi an yi Allah ta'ala hatta tarfata aini a ce ya saɓawa Allah maɗaukacin sarki daidai da kiftawa ido wanda Shehu Tijani ya ɗanɗani wannan sirrin nan shine na sirral masuna mani'un liman zaqahu an yi Allah ta'ala hatta tarfata ainin sirrin nan in suka ɗanɗana na tabbata shi tijjani ai ya ɗanɗana ai ya kai wannan matsayin in dai suka ɗanɗana wannan sirrin to sirrin nan yana hana su saba wa na san dai shehu tijjani ya ɗanɗana in kuma bai ɗanɗana ba wani ɗan ka ya zo ya ce ayi bai ɗanɗana ba sai ya tabbatar da cewa shehu tijjani yana saba wa Allah na san baya saba wa Allah saboda shi ɗin masumi ne malam muhammad malam muhammad ka ji abin da na karanto ko wani sirri ne in ka ɗanɗane shi kai ba ka saba wa Allah ba na tabbata dai shehu eh, tijjani ya ɗanɗana kaji na karanto shehu shehu tijjani yana cewa ai wai da manzon Allah wai fa yace la ismata illa li nabiyyin wai anan faqad sataral aqtaba huna ya suturce kutubai huna anan wajen wai ya suturce su saboda me sai ce min kaunihim la tu'rafu maratibu wai saboda su din ba a san matsayin su ba ba a san matsayin kutubi ba shi yasa manzon Allah sai ya foye su sannan yace wa ma akhbara Allahu al-khalqa biha Allah bai bawa halitta labarin matsayin kutubai ba yace a'ani bi martabatil aqtabi yana nufin matsayi na kutubai sai yace wala wasala al-ilmu ilaihim biha ilimi bai zo wa bayi ba da sanin matsayi na kutubai ya ce fahiya makatumatun shi wannan matsayi na kutubai abun boyewa ce ko abun boyewa ne ya ce lizalika saboda aka nema lam yusarrih bi ismati ahliha tunda ba a san matsayinsu ba shi yasa ba a ce su din ma'asumai ne ƙarara ba amma ta ciki an saka ya ta cikin annabawa su ma ma'asumai ne sai ce lakin na sirral masuna mani'un liman zaqahu an ya'si Allah ta'ala hatta tarfata ainin yace wannan sirri din nan abin kiyayewa mai hanawa ne ga wanda ya ɗanɗane shi ya saba wa Allah in dai ka ɗanɗana na tabbata dai matsayin shi tijjani ya kai ya ɗanɗana ko ba baya saban Allah shi tijjani ma'asumi ne cikin jawahirul ma'ani gashi to shi yasa wannan magana malam Muhammad na cewa idza sami'tum anni shay'an ita ce magana ta farko cikin wannan littafin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya kaga dai yanda muka faɗi da yawa daga cikin 'yan tijjariya ba su fahimci ma wannan magana ba dan abin da suke ɗauka cewa ana auna zancen shehu tijjani ƙarya ne ba a auna zancen shehu tijjani idan ka ji ana awo to ana so ne a gane ƙarya aka yi masa ko shi ya faɗi idan ya dace da mizani na shari'a to ba ƙarya aka yi masa ba shi ya faɗi in kaga kuma ya saba to ƙarya aka yi masa in ma ƙaryar daga gurin makiya ne ko daga gurin babiya ko wanda ya ciro maganar bai ciro ta yanda shi ya faɗi ba ya ɗan caccanja wani abubuwa shi yasa ya saba wa shari'a amma in bai canja ba fa A wa shari'a shi yasa da ya tashi sai ce idza sami'tum anni ba minni ba in kuka ji an ce na ce wani abu to ku auna amalu bihi wa in fa fatru kuma mun faɗi sababul za ka ga malama na Allah na addini cewa suke in muka faɗi kaga suna danganta faɗin zuwa gare su saboda su sun san mai bane su in muka faɗi ku auna in ya sa amma ba inda shehu tijjani ya taɓa cewa in ya faɗi a auna babu wajen kuma shi ba a auna zancensa eh, baka samu wannan hurriya ba eh, ba a auna zancen shehu saboda shi shehu a matsayin Allah da manzan Allah yake a tijjaniya shi yasa malam Muhammad za mu tsaya nan a buɗe layi Allah ya shirye su wannan magana ɗaya muka ɗauka saura magana ɗari biyu da sittin da hudu kenan duk za mu ringa sa su a sikeli wannan guda ɗaya ce a buɗe layi malam To jama'a muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya. Um, insha Allah za mu buɗe layin yanzu mu doki mutane kadan insha Allah Allah ya saka da alkhairi. bayan mun doki kadan shi mu duba mu da sa'aya wanda zai shigo ya kalubalace malam to ya shirya ya doki littafi ya rika a tattauna mu sa insha Allah haka haka jama'a muna bude phone lines nan mu doki wani college kadan muna da caller guda kan line assalamu alaikum ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to da wasu nan ka daga ke kira na sunana Idris Ilyasu Idris Malam Ahmad ina maka fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Uh, ina babban malami <clears throat> Sheikh Muhammad Sani Rabiu Alkanabi barka da wannan lokaci da addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya tabbatar da diga mu da shi akan wannan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amin dakta. Wato dan wato dan dan tsokacin da zan yi kamar yadda malam ya yi musu bayanin wannan ka'ida tasu da mafi yawan waɗanda suke istimalin wannan ka'ida za ka samu ba su ma san inda aka faɗi wannan ka'idar ba kawai mutum idan ya ji matsi kawai sai ka ya kawo wannan ka'idar a sake ba tare da sanin <clears throat> wato ainihin a ina aka kawo ka'idar ya za a yi ma a yi amfani da ita ba wanda ita wannan ka'idar ta saba ma ka'idoji da su shehunan ɗariƙa suka gina mabiyansu a kai kamar yadda malam ya hakaito wasu maganganunsu in aka duba cikin arimahu hizbu rahim na shisha kumar rufuti cikin fasali na goma sha tara ya buɗe fasalinsa da cewa fi tahzirihim min muhalafati shekhi ba'da intisali awamirihi hadiran kana aw ghaiban wal i'tirabi alayhi sirran ma'ana fasali ne da aka buɗe wajen gargaɗin 'yan ɗariƙa wajen saɓa wa shehi a sirrance ma'ana wannan shehin yana nan ko baya nan da kuma wato ainihin gudun yin masa musu cikin wani abu a asirce ko a bayyane <clears throat> wanda a cikin wannan fasali ya kawo abubuwa da dama daga cikin abubuwan da ya kawo yake cewa wato sharaɗi wanda yake wajibi ga muridi falwajibul lati tutlabu min al-muridi fi haqqi shaykhi aka ce aujabuha sai aka ce ta'zimuhu wa tawqiruhu zahiran wa batinan wa halli shay'i sai aka ce wa adamu li'tirabi alayhi fi shay'in fa'alahu wa law kana zahiruhu annahu haram ma'ana shi muridi abinda ake bukata a wajensa shine kada ya yi musu wa shehu cikin wani al'amari ko da ko wannan abin zahirinsa haramun ne to yanzu wanda aka ce kada ka yi masa musu cikin abin da zahirinsa haramun ne to ya za a yi ka wazzana maganganunsa akan mizani na shari'a wannan abu na farko kenan sannan a ƙarƙashin wannan shi wannan fasali ɗin duk dai ya kawo magana inda yake cewa shi shehu ba a tambayar sama dalili na wani umarni da ya umarce ka da shi har ma yake cewa ba a yin tawilin maganganun shehu yake cewa wala ya ta'awwalu alaihi kalamuhu bal yaqifu inda zahiri kalamihi wala yaqlibu ilata al-amri alladhi ya'muruhu bihi بل يبادر امتثال ما امره سواء عقل معناه او لم يعقل وليفعل ما امره ma'ana shi shehu idan yayi magana to ba ba a yin tawilin maganar sa انا tukunna ana barinta a zahirinta ne sannan ba ma a neman dalili na wannan umarnin da ya yi kawai za a tafi a da wannan abun ko an fahimta ko ba a fahimta ba to yanzu wanda yake da wannan ka'idar shi ne har za a ce ya je wanzu maganganun shehu da mizani na shari'a sannan muridi fa a gaban shehunsa kamar yadda malam ya hakaito ya kamata ya zamto gawa ne a gaban mai wanke ta eh ya kamata wato muridi ya zamto tamkar gawa a gaban mai wanke ta gawa ina take da tasrifi ina take mallakan kanta to kaga wannan ibara an kawo ta ne wajen kokarin nuna matukar sallamawa da muridi ya kamata ya yi wa shehu domin gawa ba ta iya mallakar komai sai yadda aka yi da ita to ya za a yi wanda yake da wannan ka'ida da ta dabaibaye shi har shi ne zai wazzana maganganun shehu a mizani na shari'a abu na ƙarshe in an duba wato ainihin a cikin rimawu hizbun rahim shi umar rufuti ya kawo a cikin fasalin da ya buɗe na wato ainihin sharuɗa da ɗariƙa a ciki ya hakaito wata magana mai girman gaske yake cewa a shekhu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa imanuhu mu'allaqun bihi in aka duba a cikin darul fikir za a ga wannan magana shafi na ɗari uku da tamanin da biyu. Umar Rufuti ya kawo cewa fa shehu a wajen muridi darajarsa darajar la ilaha illallahu ne Muhammadu Rasulullah kuma imaninsa ma ma'ana imanin muridi yana ta'allakuwa da shehunsa ne haka zalika sauran al'amuransa na wato ainihin duniya da kuma na addini. To yanzu wanda darajarsa darajar la ilaha illallahu ne wanda dukkan mu san me ake nufi da la ilaha illallah ya menene alakar mutum in ya faɗi la ilaha illallah da Allah subhanahu wataala ma'ana biyayya ce mutlaka wanda la ilaha illallah nan ita ce kalma da ake shiga musulunci da ita wanda miƙa wuya ne tsantsa ga Allah subhanahu wataala al istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a sakakkiyar sallamewa ne wanda ya faɗi wannan kalmar yake wa Allah subhanahu wataala da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai aka ce wannan biyayyar shehu shi ma yana kan wannan darajar yayin da ka yadda za ka karɓi ɗariƙa wannan fa an kawo shi ne a cikin sharuɗai na ɗariƙa wanda Umar Rufuti ya ishara zuwa ga idan baka yadda da su ba to kai ba ɗan ɗariƙa ba ne kamar yadda ya ambata to kaga ita wannan wannan ka'idar a iya cewa kai tsaye tana cin karo da ka'idoji da yawa da aka wato ainihin ɗora 'yan ɗariƙa a kai saboda haka su ji tsoron Allah gare malam ya yi karatu ya kamata su fito su yi bayani ba wai sai su koma suna rara gefe ba malam Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya da imani mu kuma ɗalibai na ƙasa Allah ya kara mana fahimtar su Allah ya saka musu da alkhairi ya ɗaura su akan abin da yake daidai da mu da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mun duba mu doki wani kola kuma shi ku su Allah ba ta alkhairin da goyon bayan da ya malam Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba insha Allah malam Muhammad na'am Muhammad eh dan taligi gurin da <clears throat> zantuka da dakta yayi eh, Idris Ilasi Idris cikin wannan fasali da ya karanto wanda ga littafin a hannuna cikin kitabun rima fi tahdhirihim min mukhalafati shekhi ba'da imtisali awamirihi hadiran kana aw ghaiban wal i'tirad alayhi sirran wa wato sun kawo wata magana cikin wannan fasalin inda suke cewa daga ciki saboda ka gane wayannan mutanen fa ba wai suna magana a auna zantukan su bane ba inda suka faɗi a auna gashi abin da yake cewa yace fa iza qala lahu idan shehu yace da shi iqra kaza in shehu yace da shi karanta kaza shehu ya faɗi wani abu da shi muridin zai karanta au salli kaza ko kuma shehu ya ce ma i sallah ta kaza au kaza ko shehu ya ce i azumi kaza suka ce wajaba alaihi mubadaratu suka ce dole ne wajibi ne gare shi ya gaggauta yin wannan aiki suka ce wa kazalika iza qala lahu wa kaza iza qala lahu wa huwa sa'imin wa huwa sa'imun afwan wa kaza iza qala lahu wa huwa sa'imun hakanan idan shi wannan muridin shehun ya gaya masa ya ce afir suka ce wajaba alayyil fitur yana azumi an gane yana azumi sai shehu din a ya ce masa karya azumin suka ce dole ne ya karya wannan azumin dole ya karya an gane suka ce au lahu la tusalli kaza ila ghairi zalika ko yace kai sallah ta kaza to dole ne ba za ka yi wannan sallar ba wala salli kaza kai sallah ta kaza kowace iri ce ko azhar ko asar, ko ma wace iri ce dai shi yasa suka ce kaza in ya nuna masa wata sallah yace kai yayi wannan sallar ba ayyana wacce zai fasa ba ta nafila ce ko ta kaza in ma ta nafila ce sa zo su yi bayani amma sun ce ko cewa ya kai sallah ta kaza to kai ne wannan ko yana azumi ya ce karya azumin nan dole ya karya in kuma ya ce masa kakkai sallah ta kaza to dole ba zai yi wannan sallah ba shi yasa zaka ga akwai wani daga cikin yan gana? yana ka kissa wai wani wali wai ɗalibinsa yana azumi sai ya ce wai ya sha ruwa wai wai ya sha ruwa har da cewa ya ce a ah, yaban na shewu yabi na Allah su duba kawai ya karya azumin wai shi sai ya ma manta ma da yana ma bai ma kawo yana ma ba saboda shewun ya ce ya karya sai shewun nan ya ce to wai yabi na Allah yaban na shewu su duba wato in yi wa Allah biyayya ya bar umarnin shi wato sai a duba wa wato ta ƙarfi sai an saba wa Allah an bishe mu yasa wannan magana karre yake Allah ya shirye su da ka a ƙara ɗaukar wani malam to bari mu je na gaba assalamu alaikum amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muhammad ahmad daga saudiya na'am to malam muna jinka Allah Muhammadu ina maka fatan alkhairi tare da babban malamin mu, Sheikh Malam Rabiu Alkanawi. Na muna godiya. Isha yafin gidan hujja babu kamakani hujja ka ta kwace ka. Yawwa babu kame nan. Wallahi malam eh, abin da Sheikh yake karantawa wallahi gaskiya ne saboda a zahiri gashi suna aikatawa gashi kuma suna faɗi a baki gashi kuma a cikin littafinsu to kaga kullum wannan mukaranan ma ma banda rainin hankali suke wa muridansu ai babu ta yadda za a yi ka ce wai za ka haɗa sama ta dawo ƙasa wato abu ne a zahiri mu kuma kawai suke zaluntan bayin Allah su karɓi gaskiya sun ƙi karɓan gaskiya sai dai ana zuwa ana karatu su zo su ta nema su daƙile abu guda ɗaya kuma su ta juya magana yanzu wallahi tallahi malam Muhammadu duk abin da malam ya karanto wallahi tallahi a zahiri haka abu yake kuma da suke faɗa wai eh, shehu shehu sai su ce wai a gwada maganar shi da da shari'a ko hadisi wallahi tallahi fassarar da malam yayi ita ce shehunansu suka fassara muka jita. ai ba wallahi masumi ne shewun masumi ne baya yin laifi shi yasa wani yake rubutawa a comment yake cewa wai mu ma ibni taymiya wai kullum aka ce babu haɗi da da malam ibni taymiya da wani shehu ibrahim babu haɗi wallahi tallahi malam malam lawal Ibrahim ya fi shehu ibrahim ilimi eh, ka yi hakuri amma zai <laughs> dinga mukarana wai ah, malam ibni taymiya wai malam ibni taimiya da da ibrahim yas saboda shirkar da take cikin littattafan su to in dai haka ne in haka ne malam mahmud ni ma satin nan satin nan da ya wuce ka gaya wa malam alkanawi ana gina ni ma na ga yau tijjani kiri da muzu na gan shi kuma ya bani saƙo. <laughs> A'a, abin zai zama, zai zama Ya bani saƙo, ya ce ya da yake faɗa ike yi shi yanzu ya je ya san a su ma ba haka shi ma haka ya faɗa ya ce shi ma ya ga manzon Allah kiri da mu zo. ai shi ma mutum ne iri na to ni ma na gan shi satin da ya wuce ya ce min da na gan shi ni a kwana dan gora na gan shi ranar litinin sai ya ce min duk abin da yake faɗa ƙarya ne ya za mu yarda da magananka? A'a, to yanzu shi da ya ce ya ga za Allah ya za ya yarda da maganar. Eh, Ni ma ya mutum ne iri na. shi yana cikin waliyai ne ai. Waye ba shi waliyan, Malam Muhammadu. Kana yawan so ka kare su, yanzu na ce maka waye ba shi waliyai sai kai abin. Wanda kuma Allah ya sa kai kana da aya, kana da hadisi. <laughs> Allah ya sa ga jabin gidan wuta kana kama. Amma ga ga tayin gidan su sai dai ta kaura su akan ƙarya. yana ɗora su kan ƙarya yana daɗa ziga suna hauka amma wallahi tallahi ina tabbatar maka abin da malam alkanau yake karantawa wallahi tallahi gaskiya ne kuma duk wanda zai hawo ya zo da littafi kamar yadda malam ya buɗe littafi ya ɓata lokacin shi ya yi research ya zo ya karanta wallahi duk wanda ya hawo in dai nasu ne yanzu babu wani kame kame ina littafi ka saurari karatun malam daga farko zuwa ƙarshe eh to fito da littafi a fassara ya ba daidai ba ya faɗi ba daidai ba to sai ya ɗauko hoton da mutumin nan yake magana sai ka sake saka mushi sai mu gani suna karyata wani shehu ne sai dai kawai mai fatan mu dai Allah ya bar mu akan bin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan masu shirya ne Allah ya shiryar da su ba masu shirya Allah shi ya san yadda zai rasu su shafin gidan hujja babu kame kame Na gode. To na gode, ina muku fatan alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya saka da alkhairi. Ah, jama'a ku bar mu je gaba. To ga producer san ce next caller wai mu doki next caller. Um, ikon Allah. Assalamu alaikum. Alo, salamu alaikum. alaikum salam mai magana sani ibrahim daga riyad to malam sani daga riyad allah ya kiyaye ka muna jin ka ta kai ta muna cin ne maka fatan alheri allah ya ma albarka kuma mune babban bakon mu shi ma fatan alheri allah ya yi masa albarka amin to ni dan magana ta yi ita ne anan malam muhammad wai mutanen nan su duba allah su duba allah ga malam yayi karatu to su fito su warware mana malam sai an gama karatu sai su je su kafa kyamara a wani bangare su zo suna iwe iwe malam duk inda suka yi karatu bin su yake suna gudu shi kuma in yi karatu ba sa zuwa to yaushe za a fahimta ya kamata a ce inda yi zuwa karatun na su zo su warware malam muhammadu su fito su ce ko bai karanta da yake ba watakila su kuma eh. yanzu malam ya yi karatu ma za su yi research dangane da to research a me dangane abin da suna bibiyarsa suna jin sa mun kullum muna bibiyan malam i tafi ba sa jama'i shige sun sun fahimci shine ne blocking din sa to wani ai ba gaskiya bace iko Allah ba neman gaskiya suke ba wallahi malam Muhammad shi fa addini ake wa tsira a fahimci me ina gaskiya take a kamata babu bangaranci gaskiya ɗaya take da ka kinta sai bata amma a zo an yi karatu karatu ya yi an fito da gaskiya ba littafi bai buɗe ya karanta ga abin da suka ce ga abin da aka nakalto a cikin littattafansu to amma yanzu kaga har a tashi ni wannan na imani malam suna nan alaba suna jinsa ba wanda zaka ga ya fito ya zo ya ce ya bugo e challenge ɗinsa ya ce to abin da ka karanta ba amma gobe ina sauka sai su je su kafa lasifika sai kuma su rika cewa an ci gyara ai ba haka bane Allah dai ya shirya Allah ka shirye mu ma Allah ka shirye mu ga da mu ga ne muku fatan alheri Allah ya alfarka malam Muhammad na gode alaikum wa alaikum assalam Allah ya saka da alkhairi uh, jama'a ku an mun doki kadan she mu duba mu da sa'aya ku yi hankuri assalamu dan wa assalamu alaikum wa alaikum salam malam Muhammad na'am dawa sunan ka daga nake kira Sunana Zayyano daga jihar Kebbi, Najeriya. Ah, Malam Zayyano, Allah ya kiyaye ka to. muna jin ka. Yayin baki ɗaya mana. To ina maka fatan alheri, ina gaida kai, ina gaida malam. Muna godiya Allah ya saka. Amin. To sai dai ni ina da tambaya zuwa ga malam. To muna jin. Game da wayannan karatun da malam ya yi, da Allah da yake kasan ita aƙida ko kuma in ce ƙungiya ko me zan ce so da yawa duka akwai abun da zaka ji kamar shi'a ɗariƙa izala wasu abubuwa na faruwa kuma kowa idan ka zo kana magana a kan shi sai ka ji malamai suna cewa ai su ba sa kan wannan layin su ba su yarda da wannan aƙidan ba ba su tare da wannan aƙida kowane bangare na aƙida suna irin wannan magana to idan Allah tambaya na zuwa ga malam shine kamar yadda ya karanto wannan abubuwan da shehu tijani yake yi da sauransu Turala kamar manya-manyan malamai na ɗari ku da muke da su a nan Najeriya kusa. Turala wani gidan wani shehi ne suka tabbatar da wannan abubuwa kuma suke aikin na aikace suke aikatawa kuma suka yi dara wannan aƙidan da yake faɗi na Tijjani ko Ibrahim Inyas. Shi ne tambaya na zuwa ga malam kamar a zahirance kamar ni yanzu kaga ainihin ɗan ɗarika ne zan ce amma kaga akwai abubuwan da idan na ji su a cikin ɗarika hankali na ma baya ɗauka kafan ni to amma idan aka ce ga malami na wanda ke aikata wannan abin zahiri to kuma ina jin shi to kaga ni karan kaina na san abin da nake bi bai dace ba kenan to amma kaga ni ban ga ana aikata ko ban ga malamai na suna faɗa mun ba to kuma ana cewa kuma yana daga cikin aƙida na ɗariƙa to abin yana ɗore min kai gaskiya da yawa shine tambaya na zuwa ga malam to malam Allah ya saka da eh kada ya sauka ka tsaya akai ma Malam Rilwani kake ko? Ah, Zayyanu. Ok, Malam Zayyanu. Malam Zayyanu ai dukkanin shewunan nan babu wanda baya aiki da abin da muka karanta, kowa yana aiki da shi. Saboda babu wanda ah, ai kowa zai yadda idan na faɗi cewa suna aiki da wannan abin da muka karanta. ka san ta yaya ya tabbata tana aiki da shi ai cewa muka shehu shehu tijani ah. baya kuskure eh cewa muka baya kuskure shine abin da muka karba cewa shi din masu shi ma ya faɗa ka saboda shi eh baya kuskure ai ya faɗi saboda shi eh to abin abin da ya sa ni ah, ne wanga tambaya kaga da dan Malam Zayyan ina ji Malam Zayyan da Allah ka taba ji an ce Shehu Tijani ya faɗi wani abu ba daidai bane kuskure ne ka taba ji Eh to gaskiya su da yawa dai abinda idan ina saurare to in ma har akwai wani abun da yake aka ce ya faɗa ba kuskure ne ba a faɗi shi jani ne ya faɗi kuma kuskure eh, ne ba daidai ba ne eh to su na sha jin malaman suna faɗa cewa akwai abun da zai hito idan aka ce shehu tijjani ya faɗa to idan mu kuma za mu auna shi mu ga idan ya yi daidai da alƙur'ani akwai malamai ka san malaman kala kala ne ko ba gaskiya ba akwai wanda zai iya hitowa da bayani da eh. da Allah wace magana ne na Shehu Tijjani aka auna aka ga bata daidai ba dan ka mana guda daya eh to ai ka san yanzu abin da su malamai ke faɗi mafi yawa mafi rinjaye ah, malam zayyan malam zayyan eh, malam eh, bari so kamala magana ko eh, kai muke na fahimta wacce Tijjani ya faɗi ta auna ta aka magana guda ne. amsan zan zan baka yanzu ai oh, abin da suke faɗa cikin da tara abin da suke faɗa malaman idan ku idan ku ka ɗauko littafin kuna karanta su da yawa ana samun saɓanin fassara tsakanin abin da ke cikin littafi da abin da kuke fassarawa tunda yanzu ai larabci ne ake cikin a cikin littafi ai ko larabci magana ne larabci ai ko larabci ne za ka ba cewa za ka eh, bani amsa eh, kawo magana guda ka auna aka gaba daidai ba kawo guda ba da amsa abinda na fahimta abinda na fahimta kai malam suna faɗin malam da kuke yana da fasaran da ake malam malam Muhammad eh ka taimaka gurin ya ba mu amsa magana irin shi tijani ya faɗi malami malam zai malam malam ya kawo magana guda ɗaya wani malami na duniya na dariƙa ya auna ta shehu tijjani ya ga shehu tijjani bai yi ba duk duniya guda ɗaya kawai shehu tijjani ya ce kaza malamin ɗariƙa ya ce kaza ɗin nan da shehu tijjani ya faɗi cewa ba daidai ba ne ya saba wa shari'a kawo magana guda ɗaya shi ne muke nema. Malam Muhammad kana ji na? Ina jin ka. Yawwa game da shi wannan magana da shi malam yayi, yi. Ni kuma amsa da na bashi inda aka samu bambancin su malaman mu abin da suke ah, a malam zayan malam zayan saya saya eh, saya eh, sakani na da eh, kai sakani na da kai eh ah, <laughs> na sani malam ba koyi koyi ai wallahi ba a ah, gaskiya ne wallahi ba koyi koyi maganan gaskiya kenan wallahi ina ji ka malam ba ina ji kaga ga maganan fassara daban ne in dai malam alkanawi watakila ya fassara bin ba daidai ba shi to za mu yi magana ya fassara ba daidai ba amma yanzu an ce gwada wurin da mm. Muhammad Isha ya taba kuskure mm. wuri daya sai ka ce a'a shekarar wancan ya faɗi kaza kuskure ni har shi da kansa ya yada. wallahi wallahi malam muhammad ni ga abin da ke dore min kai a ce mutum ya ce shi Allah na. ko kuma ka gane to wannan abu amma wallahi a matsayina na musulmi wallahi ban taba jin ban taba jin wani malami na dan ɗari ya karanta ya ce shehu tujali shi Allah bai. ba shi ne topic ba mu dai ya ba malam zayanu ka fita kai topic faɗa mana tunda akwai shi ka malam zayanu eh, gaskiya ne amma wanda ba akwai rubuci da yawa malam zayanu ba hujja yau malam mama eh, eh na ji amma dai abu akwai sabani akwai amma dai ya kamata akwai abin da ma ya kamata ma hankali ya ɗauka mutum zai ce shi Allah ne. Ke da bar wannan, ke da ka bar wannan, ba da zai ba. Ina da wannan. Ba da ba. dan ga maganan maganan maganan wani eh, ya ce eh. shi Allah ne eh. kuma shi wani barbatu bar wannan maganan na shi ne malam ya ce ka bada wani malami daya da ya ce kaman kaman misali misali zan bare kaman su kuma za mu yau za ka yi kai ma malam tambaya kaman ku kuma yubuyo shi ko wani malami kuka taba karyata ko kuka ce nan kun bar masa aikinsa ba ku binsa shi ya ce ka bada malami daya malamin da yanda ya taba ce kamar a'a nan shehu yayi wanga magana amma nan mun bar ma shehu ko kuwa a'a mu ba mu yarda da maganar shehu nan ba to gaskiya malam mai mai maka babi na gaskiya magana na adalci kaga idan na ji wallahi zan faɗa wanda cewa ga wani malami ya faɗa amma a matsayi na na ɗalibi akwai abin da idan malami ya faɗa yake shehu yana yi wanda yake cewa na san cewa wanga abin ba daidai ba ne in dai har na ji shi to ni dai ba zan ɗauka ba kuma ba zan yadda ba amma irin wayan gama maganganu wurin su ma na alkawarin alkanawai kawai nake jin shi shi ne abin da ke ɗore mini kai shi ne kawai babban abin da ke ɗore mini kai eh gaskiyar magana kenan Yawwa, yawwa, kaji da nake da bayani. Yawwa, nan da nake da magana ai dama. Abin da ya karanta shi ma alƙalau. Eh ni na da littafi ya ce ya karanta, amma ka gani inda nake da magana shi ne. Shin yanzu kaga yayi wannan fassaran. Yanzu da wani malamin ɗariƙa zai zahau zai hau wurin nan ya fassara yana yiwa kuma a samu bambancin fassara da abin da shi mara alƙalawi alƙalawi ya fassara. Kaga abin da ke ɗora min kai. Eh ka fahimce ni malam Muhammad. Yawwa.

baya kuskure bai eh. taba ba bai taba faɗin abu da ya saba wa shari'a ba ko ya saba wa hadisi daidai yake faɗi eh har yanzu nan muna kai shine da yace idza sami'tum annisha'an ba yana cewa a auna zancen sa ba shi ai ba a auna zancen sa wane mutum Allah ya samu dace a ɗau wani kolan Yes, Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mai magana. Ahmad Mahmud. Al'ilmu ilmu zai tufata. A ah, to, malam, to, duniya na sauraron ka. Eh, ah, na zo kawai zai abokin ne. Na zo ne kuma mai masa jinjina da kuma roka masa albakar sabati. Masha Allah. akaramaka Allah lafiya da imani da nisan kwana da jajircewa malam faranta muku duniya da lahira amin ya daukaka amin kamar yadda ka kamar yadda ka faranta wa ahlus sunan duniya kai Malam ya faranta maka duniya da lahira amin amin amin amin amin barakallahu fikum amin to mala al-ilmu zinat fata kenan bari mu je next caller kuma insha Allah jama'an haka zuwa a takaita domin Eh, yan waye kuma su samu su shiga to bari mu je ne assalamu alaikum oh, oh. Ah, dan wa sai sai sai mu sai minti daya yawwa sai minti daya assalamu alaikum wa alaikum salam yawwa sunanka daga nake kiran danwa eh rabi da kasar faransa malam muhammad to allah ya kiyaye ka muna jin ka minti da yanka ya soma na'am da farko dai malam muhammad a muna gaishe ka muna kuma maka fatan alkhairi sannan na gaida malam na malam fatan alkhairi kuma muna gode ma malam wannan karatu da ya dauko da shi kuma da sauran malamai da suke karatu a wannan shafi namu mai albarka ni wato tambayar da nake so na malam saboda shi wannan a shawun ɗariƙa da ya zo ya kawo wannan magana ta shi shehu tijjani to kuma na ja ce a yi munkarai ma sai ya kira sunan ibn Taymiya sai ya ce ibn Taymiya shi ma ai an ce baya kuskure to shine nake so in ce tambayi malam wane ne taɓa cewa ibn taimiyya baya kuskure ko kuma a littafin shi a aka taɓa faɗan wannan magana gaskiya ne eh malam rabiu Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi babu wanda ya ce miya baya eh, kuskure ƙarya yake mana ƙarya yi mana wannan kuma shekul islam ibn taimiyya a cikin hmm. majmu'ul fatawa ka al-imam ibn al-qayyim hmm. ya kawo a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ibn taimiyya yana cewa amma wujub amma wujubu tiba'il qa'il fi kulli ma yaqulu min ghairi dhikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqulu falaysa bi sahihin yace fa inna hadhihi al martaba hiya mar la tasluhu illa bi ya ce amma wajabcin bin wanda yake faɗin magana a ce kuma dole ka bi shi ba tare da ya faɗi dalili ke nuni kan ingancin wannan magana tasa ba yace wannan ba daidai bane kuma a ce dole sai ka bi shi yace ba daidai bane yace bari dai wannan matsayin matsayi ne na manzan ka wacce wannan matsayi ba ta dacewa ga kowa in ba ga manzan Allah ba haka ibn taymiya yace kaga inda gina ya faɗi akwai dalili a karɓa in mutum ya faɗi babu dalili ba za a karɓa ba manzon Allah ne kawai ake karɓa komai daga wajensa shi yasa ƙarya yi mana ƙarya yi wa hmm. ibn ba su faɗa haka ba shi ma ibn taymiya bai faɗa haka ba amma wujubu ittiba'il qa'il fi kulli ma yaqulu min ghairi dhikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqulu falaysa bi sahihin haka yake cikin majmu'ul fatawa idan aka ƙarya yake mana to mun gode Allah ya saka da alkhairi saboda mutane sun ji wannan magana kuma sai aka yi bulis aka wuce to saka ga mutane za su ɗauka cewa ai shi ma ibn taymiya ya faɗa haka ya ce shi ma baya kuskure sannan kuma malam na taɓa ji dan anti ya ce wannan dari ikat tasu ganin shehu tijjani da yawa manzon Allah a cikin haƙiƙa ne to ka gani addinin nasu ma kwata-kwata a cikin hakika ne ba a cikin shari'a ba to me yasa ya ce a kafa a duba duk maganar da ya faɗa a duba in ta yi daidai da shari'a a ɗauka in ko daidai ba a aji me yasa ya kawo shari'a bai tsaya akan hakika ba tunda ganin manzan Allah da ya ce ya yi ma ai yan ɗariƙarsu sun ce a hakika ne ɗan na taɓa ji ya ce a hakika ne a shari'a ba zai taɓa yiwuwa ba to kaga shi eh, kan shi ɗan a shari'a ma ya san ba haka ba ne Malam Rabi'u in dan gyara ma abin. Shehu Tijjani bai taba cewa in ya magana a ya auna ba. Shi bai taba faɗi ba kuma wannan maganar eh shi bai taba cewa mm. in ya faɗi a auna ai shi ba a auna maganarsa. Abin da yace kawai idza sami'tum an in kuka ji an yi magana a kaina aka ce ce to ku auna in kuna so ku gane ƙarya ne na faɗi ko ban faɗi ba shine ma'aunin da ya bayar. Amma bai taba cewa eh. in ya faɗi magana auna ba shi ai ba auna ai maganar sa ba a auna maganar sa wane mutum wai me ya kawo maganar shari'a to a ciki ne bai ta bai bata a cikin hakika ba tunda mutanen shi ma ai ba su ganin shi da suka yi akan hakika suka gan shi ba akan shari'a ba muna godiya malam rabi bari mu je next college insha Allah Allah ya saka da alkhairi amin malam Muhammad assalamu alaikum Assalamu alaikum. Ma'ila za su ba da amsa su. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah mai magana. Malam Muhammad barkanku da kokari sunana Muhammad Sani Zaria. Malam Muhammad Sani to muna jin ka duniya na sauraron ka. Ina yi wa Malam Alkanawi barka da kokari Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi da ku gaba ke daya ya amfanar da mu da abin da muka ji. Allah kuma ya karba mana ayyukan da muke da. Amin. Amin Sheikh. Amin Sheikh. Abin da yake ƙara tabbatar da cewa Shehu eh, Tijjani duk in ya faɗi magana, in dai ya faɗi magana kawai ta dace babu buƙatar shi an auna ta da mizanin shari'a. Akwai littafin Irshadu salikin wanda akwai magana da aka kawo a cikin littafin adwawun ala asalati wa fiqh tariqati tijaniya wanda shehu ibrahim ya ƙara yin bayani akan wannan maganar idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatruku ga abin da shehu ibrahim yake faɗa yake cewa idza sami'tum anni shay'an sai ce walan yaqul idza qultu shay'an abin da malam ya faɗa yanzu yanzu nan shehu tijjani bai ce idan na faɗi wani abu ba fazinuhu bi mizani shar'i cewa wai ku auna shi da mizani na shari'a san bai faɗa haka ba sai ce li'anna qawlahul mu'akkad mawzunun bi mizani shar'i yace domin zancen shehu tijjani zaka ga a yanda ya zo ya zo ne a aune da mizani na shari'a falam yaqul illa ma qala lahu sallallahu alaihi wasallam shehu tijani bai faɗa ba sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi abin nufi duk abin da ka ji shehu tijjani ya faɗa in dai ya furta to sai shehu ibrahim ya ce wannan magana daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam take to in ko har ya zama daga annabi take to ai ta taho daga shari'a ne ma ta taho daga mizanin shari'a ne to wani kuma shari'a za a auna sannan ya ce walam yaf'al illa ma wafaqa fi'lahu sallallahu alaihi wasallam kuma bai aikata babu wani aiki da tijjani yake aikatawa face shi wanda ya dace da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yatakhallaq illa bi akhlaqi jaddihi wa dalilihi sallallahu alaihi wasallam da kuma bai ɗabi'antu ba sai da ɗabi'antun kakansa kuma kamar ɗan jagoran shi wanda yake nuna mishi hanya sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walau ƙala radiyallahu anhu in ji su ya ce da a ce ya faɗa shi shehu tijjani ya faɗa ya ce idza qultu shay'an fazinuhu bi mizani shar'i kaga abin da malam ya faɗa duk abin da tijjani ya faɗa to bai ce wai idza qultu shay'an ba kawai abin da ya kore in an ce in kun juwe wasu sun ce to a nan gurin shine shehu ibrahim yake cewa walau qala da a ce shehu tijjani ya ce idza qultu shay'an idan na faɗi wata magana fa zinuhu bi mizani shar'i ya ce la a'jazal wazinina da in haka ya faɗa to da ya gajiyar da masu auna maganganun nasa sai ya ce li annal bi mizani shar'i ya taqallabu al ihata bi jawanibi shar'i wal ghawsi fi shi ya ce lihaza kana shehu ibrahim inyas ya ƙulu inna sheikha attijani kallafa ahbabahu bi hadhihi alqawla bi an yata'allamu daga cikin abu na biyu kenan wai ya kallafa wa masoyansa ne cewa da wannan zancen nashi idza sami'tum anni shay'an fazinu bi mizani shar'i cewa su nemi ilimi su koyi ilimi saboda kusan kamar yanda yanzu ya ƙara bayyana da yawansu ba su ma fahimci menene zantuttukan shehunan nasu ba to shi yasa ya yi ƙoƙarin ɗora su a kan su nemi ilimi kamar yadda ya zo a cikin wannan littafi ɗin saboda duk maganan shi shi magana ce wacce take daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ya ƙara tabbatar mana da abubuwa guda biyu abu na farko tabbatar da cewa suni ɗin ne kamar yadda malami mana bayani abu na uku kuma baya yin kuskure domin duk abin da ya faɗa ya taune daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka faɗa muna fatan Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya mana muwafaka sai eh, sai Allah ya kai mu insha Allah jazakumullahu khairan amin amin da Allah ya saka da alkhairi muna godiya eh Allah ya saka da alkhairi wallahi kun fa'idantar ƙara faɗaɗa bayani Allah ya saka muku da amin bari mu je na assalamu alaikum Wa'alaikun salam wa rahmatullah. To, um, idan wancan Lai ka saya sunanka daga na ke kiran. Yusuf dan agaji ne. Na'am, mai magana. Salamu alaikum. Alaikum salam. Malam Muhammad mai gidan hujja. To, hujjanka ta kwace ka, muna jin ka dawa sunan ka daga na ke kiran. Gaskiya ne. Suna na Yusuf dan agaji, ina nan daga Libya, ina muku fata alkhairi, ina gaishe da malam. Malam na jin ka insha Allah. Dama da in yi gaisuwa ne in jinjina wa malam Allah ya sa da alkhairi kuma Allah ya kara karfafa gwiwa. Wannan shine fa hujja ka ta kwace ka. Muna godiya Allah ya saka maka kuma. Karatu da littafi shine eh, to Allah da ya taimaka kuma Allah dan ya gaisuwa ne in kara jinjina malam Allah ya saka da alkhairi da wannan gwagwarmaya da ake yi insha Allah Allah ya fahimtar da mu gaskiya mu bi ta duk inda take kariya kuma Allah ya nisantar da mu ina ma malam fata alkhairi muna godiya da agaji Allah ya saka maka da alkhairi bari mu je nan assalamu alaikum wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh To muna eh, don wasu nan ka daga na ke kiran mu. Na'am Malam Muhammad suna na Yushau Bamba. Na'am. Ina kiran ku daga kasan Jordan nan ga insha Allah. To Malam Yushau duniya na sauraron ka muna jin ka. da fata ina eh da farko dai ina maka fata alkhairi Malam Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi da lokacinka da kake bayewa domin a karatar da mutane addini a fahimtar da su anya na magabatan kwarai. Allah ya maka albarka. Amin tare da kai. Sannan kuma da malamin mu abokinmu Sheikh Alkanawi Allah ya kara lafiya da imani da arziki. Amin, amin, amin. Ya kara ilimi insha Allah. Amin. Yawa, to Malam Muhammad ni kafin faɗi kumi zan fara da roka tukun. Zan fa na? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. magana Ah, Yawwa, na ce Malam Muhammad. Na'am. Na ce kafin dai in fara magana zan roki ni saboda Allah masu masu comment da da zagin izala da zagi don Allah su kira ga dai number mu ma kira muka yi in kuma aka kira ana doka. Akwai akwai wani wo Musa A Muhammad ina tawa ya zo kawai dai izalar gade ni yake dai zagi dai to ni kuma na ga ganon ba so da shi na farko kenan tukunna don Allah yan tarika in dai kun san addinin ga aljanna ni muke bida da shi don Allah ina rokan ku ne domin girman Allah ku kira ku kare shekanun ku kare tarikunku in ba za ku yi ba tun daga su Kano ne akwai irin su ba sadauki daga Bauchi akwai waɗannan taron shara ku kira su ga malam alkanawi na zo ne a zo a yi ta da yani to idan kuma kuka ga baku da hujja to ku nemi kaddara amma zage-zage ba dai canja zani ba insha Allah na yawa malam Muhammad eh, wani da ya kira farko yake cewa wo gaskiya shi game da batun kan da ake su malam alkanawi ke <laughs> karantowa su ce komai Allah ya bar na yi dariya wasu su ce komai Allah na wasu abin gaskiya yana dore mishi kai hankalin shi bai kamu To shi ne nake cewa to tun da hankalinka bai kamu mabiyin tarika she ka bar musu aikin su mana ka kama shari'a na manzon Allah wanda muke kai wanda hankalinka zai kama. To ah. tun da kai da kanka ka san kamar wasu ababen hankali bai kamu ah, to ka bar aikin mana. Wai shi hankalin shi bai kamu amma ba malamin tarika ke fassara yadda malam Alkano ke fassara wannan. Eh wai ba a'a ba haka yi fadi malama wai ba wai wani wani dan tarika kuma ya zo zai fassara watakila zai fadi daban tun da larabci ne she kai kace mishi kaman kai kai malam muhammad kace mishi kaman wani abu kenan she bar ma topic da ke she ce musamman masu ko suna batun komi allah nan shi hankalin shi baya doka na gane kenan ya san suna karantowa kuma bai taba ya ga wani shehun tarika ya zo ya ce a'a ba karanto ba inda kuma addini ake yi malam Muhammad ba cewa a'a ko professor Makarin ya ga kaman a ah, ga alkanawi ya zauna yana yi mashek tijjani eh, abinda bai faji ba cikin tarika ba dalili Profesor Makari in dai da addini ake yi ya kamata ya zo ya zo ya kwashe shehu tijjani ya kuma kwashe tarika duk wani malamin da ke Afirka in dai ya san isha kan irin su malam tunku da suke da shekaru tun da suka san suna zama ba su kira su kwashe sun tabbatar abin da ake karantowa yana nan to shi kuma wangan ga mabiyi ne bai kai wurin ba bai yi usuli ba bai yi suwa ni ni tarbiya ba dole ba zai yadda kaman komi Allah ba so da shi tun da hankalin shi bai doka malam Muhammad gastin shi ne kawai ya daga hannu ya bar musu a kayan su ya zo ya kama wanda ankali ke doka yayi ina ji da wannan yafi to muna gode Allah ya saka sannan malam Muhammad kaga mutanen ga masu sharri ne abin da yasa ka karatun ga da kai ba kira ba akwai tun ba zan jima ba mana yanzu ba zan Kaka danganta su da shari, don Allah. A kaɗan dalilin abin da nan fadi Dan ka maka daga cikin sharrin da suke ma maluma masu karatu irin kan Isha FM da saurani. Wancan bakwai ba ba na jiyan gaba da Malam Lawan zai yi karatu. She na zauna na yi wani program cewa na ga suna nan kan social media suna ta kuwa suna ta zage-zage wallahi karatun ga bai koyi karatu littafi sai na zo na yi wani program na ce musu duba ko suna so ko ba su so karatun nan in sha Allah shi lallawa Lawan Triumph ya yi shi ashe wani ya fusata wani dan dangane ni yana America shi biji number na ina gaya maka yau bakwai guda wani lokaci ko kwana ban yi shegari ya waye fanshin bai barin na futawa aka zai sadi nan in kamo shi nan ya bi nan nan sai zo ya ce ba to ya ci ma mun nan makiyan manzon Allah ne in ba ka ba in kawo mishi inda domin ibn taymiya da almajiran shi sun ce kara kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina wallahi malam mai haushi ka san ni talibi ne aka na danka doko littafai ina ta yanka fican inda suka ce sayyidina da inda suka yabi manzon Allah na ta tura mishi duk da ya ga wangaru kai zai ce mini to na ibn taymiya yake so na doko mishi al Tilwasiya wasiya na aika mishi ga inda Eh, ibn ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina don Allah malam in dai aljanna kake bida bai kai wanga hujja kawai ka tabbatar kamar mutanen ku makaryata bane suna tuncen ku ba amma aliyo kuma fa bayan na mishi wanga duka kuma yana kan wannan tarika to kaga wasu nan taklidanci ni kawai suke yi ba wai addini ke gaban su so insha Allah rufa mun asiri ah. Allah ya kara musu malam lafiya amin amma don Allah yan tarika ku bugo saboda Allah ku bugo ku kwashe shehunku saboda Allah ina ku. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Eh, insha Allah bari mu je eh, next caller insha Allah. Eh, jama'a ku yi hankuri mun duba ikon Allah. To bari mu doki caller. Assalamu alaikum. kola sai mu hada kama hada kada duniya su ji ka da kyau. yawwa to mai magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ni na ku anwar sadat kasim andani ina kayan daga garin jamus wato malam muhammad ina bin ka bashi biyu jiya na yi na yin buga waya saboda <laughs> mutar tarwasa munafukai kaki barin shigo yau kuma na bugu wasu shi awa minti biyu minti biyu minti minti biyu zaka ba minti hudu zaka ba sha nan kuma kamin kyautai minti da shai minti biyar Allah saka muka da alkhairi kawo ka'idan ga wannan ka'idan ka'idan ka'idan wannan ka'idan anwar sarar ka san aka ce maka andani fa wani abu ne da mafa shi yusho da ya sauka ya san waye andani malal kan guda zan na gane ya san waye andani baka san to a gurguje je wani wuri zama bawa ba mu a facebook a tiktok mu sarakai ne sun san a kowa ya san mu abin nan a guje na tambaya ga mara alkanawi ni ahlus sunna ne kuma dan izala kuma munkiri kuma salafiya duka kaga wa duka ni ina ciki Allah saka da alkhairi mara alkanawi da Allah tambaya nake so yi shi shehu jani eh, sahabi ne ba sahabi bane To malam ya hankali yake kawo a yake shar'anta ba kuma cikin addini kuma yan dalika suna kallo kuma alalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa ashhadu anna Muhammad rasulullah wa tasdiquhu fi ma ahbar wa an la yu'bad illa bima shari'a. Na tabbata yan dalika sun san wannan ka'idan da malum masu kogin da ya kan biyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sai haka kuma shehu tijani ke shar'a na ga duk abin da ke karantawa kamar shehu tijani na shar'anta addini musulunci ne man shar a rasul sallallahu alaihi wasallam a shehu tijani wallahi malam anwar ka san yanda wani ya zo da sigar yaudara ka san idan mutum ya gaya ma ya ce ni na faɗi to ba za ka yadda ba amma in ya ce ma manzon Allah ne ya faɗi to kaga zai yaudare ka ta wannan fannin kenan shi yasa akwai littafin da za mu zo mu sa na Habibu Ahmad Gusau insha Allahu wanda ƙarerayi ne saba'in duk ruwaya ne daga Shehu Tijjani cewa manzon Allah ya ce haka kuma zaka in aka auna zaka ga bai ce ba shi yasa dai inda gizon yake saƙa tun daga sanda ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan haka zaka ji in ya faɗi sai ya ce hatta ka san jawahirul ma'ani ma din nan ai sun ce manzon Allah ne ya wallafa wannan jawahirul ma'anin ai da kake gani wallafawan manzon Allah ne wallahi haka hmm. suka ce Malam tambaya na biyu a gare ka sa'an nan na uku akwai tambihin da nake son yi. Malam na hukuncin wanda yawa manzo Allah karya na ga kaman kuna kaman kuna sassauci wurin na hukuncin wanda yawa manzo Allah karya cewa kaman manzo Allah manzo Allah bai faɗi ka ce ya faɗi a shari'ar musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me hukuncin wannan hukuncin me shi me hukuncin me shi wannan kararra ne saboda ya zo cikin hadisi man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar cewa duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanadi gurin zamansa a wuta shi yasa duk wanda ya faɗi abin da annabi bai ce ba to ya tanadi gurin zamansa a wuta wannan shine hukuncin wanda ya wa manzo Allah ƙarya Na'am Allah saka da alkhairi malam ah, malam Muhammad Allah saka Isha FM hujja ga kwace ka Allah saka maka da alkhairi amma malam malam Muhammad akwai ah, mala a kan wato ina kamar yana kore yan dariƙa ne saboda a kashin gaskiya in dai malar in dai malam kan dai karatu kaga malam na zuwa karatu su da bugo waya amma malam alkano shi ya zo na karatu ba sa bugo waya to ya kata mu je mu musu intabi me yasa malam alkano na karatu ba sa bugo waya a wanda yake yana kyau yana cikin wanda suka yi tanadin shi suke da suke da cikin shi suna neman suna neman ranar haifuwar shi da haka yana da kyau a ce suna bugowa suna suna suna kushe shi in kar yayi ko ya karanta min ba dai ba ko ya ja labarcin ba daidai ba sai a zuwa tisi shafura wa duniya wannan yaro matashin makaryaci ne amma wato shirin suna gwada kamar lalle lalle sun tabbatar da karatun da yake yi karatu ne in dai haka haka ne ta wallahi su ji tsoron Allah su fito ga alkanawi na zamne matashi kyakkyawan mutum Allah ya bashi basira mai kyau kuma Allah gwargwadon hali man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Allah ya bashi fikihu cikin addini ce gwargwadon hali da haka dan girman Allah muna gaya wasu mun kusa suna jin muna karatu su je gidan babansu su je su ce za su wuri ai nan inda aka yi karatu inda aka yi inda aka yi toilet wuri ya kata kwashi bai yi wa ai toilet wani wuri ai ba hayi wani wuri ka je wani kace ka so ka ce ka je ka kwashe wannan ba hayi nan zaka zo ka kwashe ba hayi isha fm don Allah muna gaya musu wannan wannan kiyayyen da suke sawa tsakanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la da isa saka nan kuna sa kiyayya tsakanin musulmai a ce wani yi manzo Allah ne wani na zagi shehu tijani don Allah da alƙawarin kazam na ka zagi shehu tijani kakan shi ko rafanin shi mun gode malam malam uh, Anwar Sadat Allah ya saka maka da karin ko karin jawurin ko mun gode karin jawurin malam Muhammad ah. kana kori na ni malam eh, Muhammad eh sosai kuwa kai dai bari wannan kamar kaman ka saya musu kallaye yasa bari mu duba watakila mun samu wasu bayan Allah

sunana Siraja Umar Usman. To Malam Usman eh, daga kasuwar Murtala Gamaji Nasarawa Local Government Kano State. To daga Kano mutanen Kano muna jin ka minti biyun ka ya so muna jin. Muna tare da Malam Muhammad wanda suke karatu da Malam Alkanawi yanzu haka. Muhammad Ibrahim ke magana Malam Alkanawi ke zaune na sauraron ka. Hello, assalamu alaikum. Iko Allah. Malam ka dawo kuma mutane na da yawa ka dawo ka dawo. Baka da tabbas wanda kake kira ka dawo mutane na da yawa ka yi hankuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulah. Malam kuma ina fatan alkhairi. Ina maka fiye da haka nan sunan ka daga nake kiran mu. Ina magana da Abdulrazak ne Abdulrazak Wurin ka ko wani hayaniya wurin ka kadan. Bari mu Ana ji na. Na muna ji ka. Ana baya da da ne daga kasar Saudiya. To daga kasar Saudiya muna jin ka malam. To ina wa malam alkano fatan alkhairi Allah ya kara mai karfin gwiwa. Amin. Amin. Allah ya kara taimaka Allah ya kara taimaka mai akan abin da yake kai. Amin. Amin. Allah ni dan dari kan tijaniya ne to amma gaskiya ni sai abubuwan da suke faɗa suna daure mu ka sosai sosai. Saboda ni abun da baya taɓa burge ni gaskiya na ana yawan zage zage kuma zan gashi an zo an buɗe littafi an karanta kuma daga ɗan uwa nan ɗari kasu suna cewa ƙarya ne ƙarya ne gaskiya abun yana sauƙin hankali kuma gashi zan ga littafi aka buɗe karanta kuma ni har yau gashi nan mu nan ba na taɓa ganin wani yana kira ina zuwa yana karo da ake karantawa gaskiya abun yana dawo mu To, Allah ya yi mana mai kyau. Mala Ko dai muna addu'a saboda gaskiya mu gaskiya muke nema. Haka nan ne Allah ya nuna muna hanya. Wato gaskiya Allah ya saka da alkhairi wannan ya nuna dan Allah kake yi. Amma wannan abin da zai nuna ma cewa abin da muke faɗi a kansu gaskiya ne tunda da ba gaskiya ba ne ai da sun zo gaban mu sun karyata. Kaga na tabbata a nan ko da ba dan eh. mu ba dan ku mabiyansu da kuke sauraro eh. kamata yi su zo ai amma da yake sun san abin da muke faɗi daidai ne to kaga ai ba sa zuwa eh. wajen gaskiya malami ni kai na kullum abin yana damu a saboda kuma ko wani lokaci saboda mu gaskiya sai tasowa na a gida ma kana da wani sauraron malamin ahlus sunna to akwai wani abokin mu ma wanda yake zuwa makaranta muke dan zuwa makaranta da shi san halin sun da aka ce baban shi ce in ya ƙara zuwa sai ya kore shi a gida kuma daga baya muka daina zuwa ya to ka san da yake mutane ne masu san gaskiya mu gaskiya da zuciyar mu gobe kuma kullun gaskiya muke ma a gida duk da hakan dai ba a dai son mu dinga jin amma to kullun muna ci ko muna zuwa to kullun zuciyar mu tana rawa maganar gaskiya to kuma mu za mu ga an zo ana program kan irin wannan da tafin shehu ne ana maganganu wanda ba su kamata mutum su saba ma Allah da musan Allah kuma dinga cewa littafin da yake Tijjaniya gaskiya ba ma jin daɗin haka ba amma abin da yake shi ma tuwa ƙwarya har yau ba wani shehun wanda ya fito wani malaman mu da suke fitowa ke kare wannan littafai sai dai a yi ta zage zagi ana sai gaskiya mu ba ma jin daɗin wannan zage zagi da take kwata-kwata Na'am dawa muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Allah ya Amin ya rabbi alamin. Amin ya Allah. Agode sosai Allah ya saka da alheri. Allah ya kara muku karfin gwiwa. Amin. Allah ya kara karfin gwiwa. Amin amin ya eh, Iko Allah. Na'am salamu alaikum. Na magana? Ya Muhammad. na ke kira. sunana buhari ina kira daga abuja malam buhari to duniya na sauraron ka yawa ina ina mika sakon gaisuwa zuwa ga malam alkanawi na malam alkanawi na jinka Ba masha Allah wato ni mutum ne mai nima mai bincike don dacewa da abin da yake daidai gidanmu gidan ɗarika ne ya tashi a cikin ɗarika sannan na yi su wazifa da sauransu duk al'amuran ɗari kana samu kaina na'am to amma shekara da shekaru daga duk mai neman gaskiya aka ce karke wani ibada sai ka san Allah sai ka san hukuncin Allah ce ko ba haka ba malamai su gyara mun dai ba haka bane magana karke wani ibada sai ka san hukuncin Allah ce to bisa wannan ka'idan ne ya kasance duk abin da zan yi ina kokarin na san menene hukuncin Allah ce kamar misali yanzu a wajen wazifa mukan shimfiɗa kyalle to menene hukuncin Allah a kan shimfiɗa kyallen nan sannan waye hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani wani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin ɗarika ne na fahimta cewa aka sanar da ni cewa ba mai hukunta shi annabi sallallahu alaihi to duk waɗannan bayanan da su suka sa na shiga bincike da sauransu amma magana ɗaya ne da nake so tambaya ɗaya da nake son na mamala alkanawi ana jina na malam minti da yanka oh, minti biyu ka yanka yi tambayanka Yau yawa to tambayan shi ne tambayan shi ne mala alkanawi shekaru shekaru na ga na ga abin nan debate naku da malamanmu da yawa kullum maganan kenan akan kwaya daya akan abu guda daya idan aka ce ga wani abu a cikin littafi yanke nan sai a ce ibn taymiya ma yayi to akan wannan maganan yake karewa idan ibn taymiya yayi abin ya zama daidai kullum duk debate da na gani maganan kenan ba ba ba a musanta eh haka abin yake amma abin da mu da duk wani mai debate yake kawo shi ne sai ka ji an ce ibn taymiya yayi mu gaskiya muke nema maimakon a tsaya a fayyace abin daidai ne ko ba daidai ba ne malar kawai na kalla abin nan debate naka na shekara kusan biyu a youtube the magana har yau shi ake maimaitawa ai ibn taymiya ma yayi gaskiya kamar mu masu neman gaskiya kamata kurewar wannan maganan once and for all ya kamata gaskiya maganan lokacin da nake son na yi kenan kawai Allah ya saka wa dukkan musulmai alfairi Allah ya kara wa annabi daraja amin amin amin amin muna godiya eh. muna godiya don wa eh, malaka kana ka ji maganansa eh malam Muhammad abin da zan ce masa shine wannan abin na cewa wai ibnu ya yayi ƙarya suke yi kuma ba a gaban mu suke zuwa su faɗi ba kuma abin da nake cewa shine shehu tijjani ya fi duk wani mabiyinsa sanin waye ibnu taymiya ka yarda da haka ko kola eh, kola ya sauka to don haka shehu tijjani ya faɗi a cikin jawahirul ma'ani ga sha'anan ya ce ibnu taimiyya ya ne musu inkari ya ne wa ‘yan uwansu inkari shehu Tijani ya nuna ibnu taimiyya baya tare da shi baya tare da ‘yan uwansa wanda suke matafiya ɗaya to da Allah yanzu sai wani ɗan ɗariƙa mabiyin shehu Tijani ya ce ai ibnu taimiyya ya yi irin abin nan da suke to zancen wa za a ɗauka zancen shehu Tijani za a ɗauka sai a ce wancan da ya faɗi ya jahilci ibnu taimiyya bai fahimci ma waye ibn taymiya ba malamin sa ya fahimce shi tunda ya ce baya tare da shi shi yasa ƙarya suke kuma ba a gaban mu suke zuwa suke faɗi ba shi yasa kuma dan ibn taymiya yayi sai ya zama hujja ai yayin da aka tambaye ka aka kama ka cewa kayi abu kaza cewa za ka yi to ga hujja ta ba wai wane yayi ba in wane yayi shikenan sai ya zama kai ma ka daidai ne duk wannan alamomi ne na son zuciya da rashin son gaskiya ai ba ka cewa na taka kashi sa'an nan na ki share kashin da na taka na ki wankewa sai kuma in tsaya ina barin kaina ina aike ma ka taka a sai in wanke in na wanke kai ma sai in duba sai in ce kai ma ka taka sai kai ma ka wanke sai ka ƙara dubawa sai ka ce to kai ma gashi can a can sai in wanke ni ma sai ni ma in ce kai ma yi can a can to shine daidai duk rashin son gaskiya ne ƙarya suke yi kuma ibn taimiya na'am assalamu alaikum kalam wa alaikum assalam wa rahmatullah alam muhammad na mai magana kana magana da kamal bin hamza to malam kamal bin hamza eh, ina ka gyara da kyau kamar sautinka ya yi ana jina yanzu na'am na'am To muna jin ka takaita minti ka so ma. Yalla malai ina mai ko sa sakon su ana zuwa ga babban malamin mu malam Mala Abu Khadija. A ah, Mala Abu Khadija. Ai ban gane malam Abu Khadija sanin zuwa. Shahadi ya kokari. Allah ya karba mu abin gaba daya. Ya kara ilimi da ƙwarin gwiwa da jajircewa. Jazakumullahu khairan. Ban gane kuma gaskiya sai da kai mu. wannan ɗabi'a ta riga ta mutu. Ba wani abu wanda ya rage mata. Ina ka ga yanzu ƙaryar sharrin yadda ake wa ibn taymiya da sauran malamai yanzu ta kare yanzu kuma neman taimakon mawaka ake da yan daidu da sauransu su zo su tallafa a samu da dan farfado da ita a watsa masa ruwa ta dan miki da ka ga mummunan karshe ya tabbata duk addinin da za a ce ba sa da aya ba sa da hadisi da dai a yi hai dan iska shine ya su taimaki wannan addini ai wannan addini ne ya ya barin shi ya fi a yi a cikin gaba dai malam kun riga kun kashe wani a gaskiya ta riga ta mutu don tun da wanda iya da kwanta ya kawo ta gaskiya ba taɓa jami'a tsirara yadda kamata mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ku da gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma ya kiyaye mana ku muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ikon bin dunya rabbal alamin na gode Allah ya saka amin to muna da Allah ya saka da alkhairi ah, jama'a ku yi hankuri mu doki mutane uku ko haka mu dasa aya insha Allah Salamu alaikum Kwala. Eh, Kwala bari mu gyara ikon Allah. To sunan ka daga Ina kiran ka daga Abuja nake kiran ka Malam Muhammad. Sunan ka? Sunana Malam Muhammad. To Malam Muhammad to muna jin ka minti da yanka ya ma. Do Allah ka kashe na'urar daga wannan nan don Allah. kuka so ba matsala ina ma fatan alkhairi na muna godiya n'a ma fiye da haka yawa korafi na guda ɗaya mu ka daina mana ɗora mana a live na tiktok iko Allah korafi na farko kenan <laughs> gaskiya na na so ma insha Allah na so ma tiktok yawa mu muna mu muna bibiya ne ta tiktok da to kuma sai gaba ɗaya ka soke mu daga tiktok ka daina tsorawa kuma kaga ana shi ana abubuwa masu amfanarwa sosai can ma ya kamata a ce kuma an shigar da abin wurin tun da datin an fara kuma dainawa aka yi. Na yi kokari, na gode. Yawwa. Mm. Daga karshe kuma ina yi wa babban malami mujaddadi ina masa fatan alkhairi. Allah dukan mahaifa, Allah ya taka da alkhairi, Allah ya azurta mu da ire-irensu masu yawa. tunda dai wannan wannan abu dai wannan ɗarika dai ta zo ƙarshe ta zo ƙarshe in Allah ya yarda in Allah da tauhidi ne da sunna zai kafa doron ƙasa musamman a Najeriya arewacin Najeriya to muna yi kowa fatan alkhairi muna yi malam addu'a Allah Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara ɗaukaka masha Allah Malam Mustapha kai ne kake da wani tunji nake ganin sunanka Malam Muhammad dai Muhammad Ok, kana da feji ne da kake sa karatu. A ba da feji, malam kullum ma ta dauko a nan kaman TikTok malam. Ok, to Allah ya saka da alkhairi malam Muhammad. Allah ƙara lafiya da imani da nisa. Amin amin, malam. Amin amin, malam. Amin malam. Amin amin amin amin. na gode Allah ya saka da alkhairi amin muna gode Allah ya saka eh. maka mun so na tiktok na insha Allah insha eh, Allah mun gode godiya miki malam mun gode eh, bari mu je na bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum dawa assalamu alaikum ko Allah dawa akwai hayaniya wurin ka don Allah bari mu sauke ka ka dawo kuma ah, ah, a don kore sai na ta assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah sunan ka daga nake kiran mu gidan hujja suna na musu bahu daga nan makasar mukarrama a mutanen mamlaka Allah ya kiyaye ku hujjan ka ta kwace ka amin ya rabbal alamin malam muhammad ina gaida ka ina maka fatan alkhairi muna godiya Allah ya saka maka kuma ina gaida babban malamin malam sani rabi alkadawi ina mishi godiya da wannan namijin kokari da yi Allah sa ka da alkhairi mun gode kwarai da gaske amin amin bawo Allah ubangiji ya kara mishi basira da ya kilasi amin amin amin amin Masha Allah. Ewa, ne na doko ne zan yi magana a kan maganar kola da ya sauka na biyu na ko na uku zan ce. Ya ce idan wani abin kusan shekara biyu kenan abin da ake in aka in ahlu suna suka yi magana eh, sai ibnu timiya ma ya fito irin nafsin wannan maganar. To amma abin da baya kula yanda ahlu suna suke ɗaukowa littafin tijjaniya su karanta su nuna guri su in sun ce shehul islam ya faɗi ba sa ɗaukowa littafin su karanta su nuna su nuna wa mutane guri tunda yanzu kaga duniya ta zama kama a hannun mutane take za ka karanta kana karanta mutane suna karanta in ma kuskure kai mutane suna ganin abin da ka karanta kuskure ne in daidai kai mutane suna ganin abin da ka karanta daidai ne in tsallakuwa kai ana gani to su ba sa haka kenan abin da zai kula ya kula da nan da ahlus sunna suke yi su ba haka ba suke yi yanzu ka diba ga gajiya ga mutum ya faɗi magana kuma an ce ka littafi ya gaza kawowa littafi ya ɓata wa mutane lokaci kurum kawai a mutane suna sauyin dokowa shi bai sauka ba kuma bai bar mutane suka suka zuka doko suka amfana iko Allah Allah ya Allah ya ba kuma malam Muhammad kaga irin wannan kana da laifi gaskiya mutum ka san shi da ma bil awwar ka san halin shi <laughs> in ya doko zai bata lokaci ya yi amfani da yana ganin malamin bako ne kenan sai ka sauke shi kar ya ɓata mutane lokaci dan magaryaci ne tsakani da Allah makaryaci ne dama min awal mu mun san shi mm. kenan ya kasabke shi ni ban san shi da karya ba su kuma su kuma manyan malaman dariƙa, wallahi sun gaza in malam alkadau yana karatu ya su nuna kamar musu san ba yana yi kuma wallahi tallahi sun sani na rantsar Allah suna suna wawaitar da hankalin mabiyansu ne sai su nuna kamar ba sa ji kamar ba su san ba me yake kamar ba su san ba karatun da yake kuma wallahi karatun da malam sani rabi alkanawi yake ya fi kowa ya fi kowa cikin malaman nan ɗaya musu a makogoro amma ya su nuna ba sa yi babu wanda ya isa doko daga cikin wannan malaman wanda suke nuna kansu malamai na a social media wallahi sai malam sani yana karatu su doko kuma in suna yi in ya doka ba za su yi hakuri ba a tantauna su yi tsoron Allah dole ne za mu ringa waɗin kakkausar magana don mu ringa tunzuro su Allah mama in mun yi zafi ku yi hakuri so muke mutun zuro su mutun kuno lemo da karfi ma su fito to Allah ya yi Allah ya nuna muna gaskiya nagode jazakallahu khairan miki da godiya jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi jama'a ku yi hakuri mu duba mu duba mu dasa aya insha Allah salamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam. Dawa ka kashe na'uranka daga wurin nan mu ji ka da kyau. Ok, to shi kenan. Eh, sannun ku ina wani. Alhamdulillah, ka daga na ke kiran mu. suna sunana Muhammad Abdullahi kai gama daga Kaduna, Najeriya. To Allah ya kiyaye ka da mutanen Kaduna. Malam na jin ka, minti biyu ka ya soma. Allahumma amin. Eh, abu na farko takwara gidan hujja ina muku barka da warhaka kuma ina muku addu'an mm, alkhairi. Muna godiya ke kuma Allah ya baka hujja ma. Amin. San kuma Malam Sani Alkanawi Ubangiji Allah ya ƙara mishi albarka, Allah ya matu ilimin shi albarka. Amin, amin, amin, amin. Da an yi mamaki akan cewar me yasa idan idan alkanawi yana program ba a zo yan ɗare ku ba sa bugo waya amma wani in yana yi sai suna nan suna ta haya to alkanawi ba a kwance ba a tsaye yake taya za a iya biya a kan shi a wuce <laughs> iko Allah kaga <laughs> insha Allah muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya tara mu a cikin wannan ladan Allah ya nuna mana ranar da za a yi jana'izan ɗarika

Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya taimaki Malam Muhammad tare da babban bakon shi Sheikh Sani Alkanawi. Allah ya maka fiye da abin da ka roka. ka daga na ke kiran ka? Daga na ke suna na Siraja Umar Abu Usaimin. Suna kira daga nan Kano. Allah kashe na'ura daga kusa da kai domin yana shigo muna. Na'am, barin shi insha Allah. Na muku fatan alkhairi. Muna godiya, Malam na sauraron ka. Minti biyun ka ya soma. nawa babban babban bako barka da zuwa Sheikh Sani Alkanawi jazakumullahu khairan ni ma ina ma san da zuwa salamu alaikum malam na jin ka wa alaikum salam yana jin yana da matsalar network ne don waka sake bugowa kuma don kanawi yana aha ok, muna jin ka yanzu ikon Allah yawa mutane yana program mutane ba dawa kana da matsalar network dan samu wani tuntuban hello kana da matsalar network wa. assalamu alaikum alaikum assalam muna jinka Ikon Allah. Dawa kana da matsalar network bari mu je na gaba insha Allah. Allah ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum. Ah, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, dawa sunanka daga na ke kiran. Wa alaikum assalam. Usman bin daga daga Benue. To Malam Usman muna jin ka minti biyun ka ya soma. To ina fatan alkhairi ma alkarawi da kuma Malam Muhammad Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Amin amin Allah ya maka fiye da haka. Amma wani abu nake son faɗa. Ka san shi ilimi daban gogewa daban. Yanda jiya wani yake so ya bata lokaci ya cinye lokaci yau ga su irin su eh, alkanawin suna karatu da Sheikh eh, Anas me yasa su ba sa fitowa suna kare suna kalubalantar karatu kamar da suke ma eh, shek malawan tirayon ce su laɓe kamar ba sa jin cewa irin su alkanawi suna karatu amma idan malawan ne da yau yake karatu da ka ji waɗanda suke kira sun fi yawa amma yau ɗin sun laɓe to su yi ƙoƙari idan alkanawi ko malam ana sun fito suna karatu suna fitowa suna karewa. Na Allah ya kara ma malam sabati, Allah ya kara lafiya, Allah ya saka da gidan aljanna. Amin, amin, amin, amin, amin. Isa FM kuma Allah ya kara ɗaukaka ta, Allah ya kara ƙarfafa ta, alfarman sai na Rasulullahi. <laughs> Amin, amin, amin, amin. To, Allah ji kan ma'aikata. Amin, bari mu je na gaba. Eh, mun duba mu doki mutane uku har wa yau, kamar ba mu samu wani ba, amma mun doki mutane kamar uku. mu dasa aya ku yi hankuri. Assalamu alaikum. Wa assalamu alaikum. A ni na yi sallama farko, ni na waza ka amsa. A wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kiyaye ka sunan ka daga nake kiran. Ina cika daga Faransa sunana Bashir Muhammad Sani. Allah ya kiyaye ka Malam Bashir Muhammad Sani. Muna jin ka minti biyun ka ya soma. Ok, ina so abu ɗaya ne ke damu na ina son yi ma babban malamin mu tambaya, Malam Alsani Rabiu Alkanawi. Na me yana jin. Ok, wato akwai abu ɗaya da yake ɗaure min kai, sha'anin Shehu Tijjani na ni ban sani ba yaushe ya rayu da manzon Allah. yaushe yayi yaushe ba suna ba ma ko sun yi zamani da manzon Allah to ya za a yi mutum ya zo yana faffaɗan abu a cikin addinin musulunci har mutane ma suna sadakar da rayuwarsu duk rayuwar mutum ka gani wai yana bin ɗarika ni ban gane wannan shani ba bon kaga ni dan kamaru ne kaga dariƙa mun yi ta lokacin mu muna ƙananan yara ba musamman me me me shigewa ba mu dai za ka ga mutum zai wadi da bambautan ma da ana maganar shehu tijjani daga baya shi muka zuwa inyas to duk wannan sha'ani ni wani sa'in na zama yi tunanin ce anya ya za a yi mutum ya ɗauki rayuwan shi ya ɗauki rayuwan shi ya ɗora ma addinin da bai san ina yake tura kansa ba ni abin na ɗori wato abin na bani mamaki abin da ban mamaki wato mutane addinin musulunci kan mutum ba zai iya tsayawa kan manzon Allah da Qur'ani da abin Allah ji faɗa da abin Allah yake faɗa bane shi ya sa Shehu Tijjani gaba ko kuma ya saka eh, Inyas a gaba ni abin ban gane wannan sha'ani ba shi sa nake son yi tambaya eske Shehu Tijjani ya zamani da manzon Allah shi ne kawai tambayar da nake so zan yi to gaskiya dai ɗan uwa bai yi zamani da manzon Allah ba bai yi ai abun ma tazaran ma ya fi ƙarfin ana ne abin ne shi daure min kai har wani sa'in ma ni ni na akwai abu ɗayan da nake gane yan ɗaya suna tura ma manzon Allah ne ta shi wuce jana eh Sí. Alo? Na muna ji da aka wato ba shi da alaƙa ma da rayuwa da manzan Allah kwata-kwata ma ta kusa ko ta nesa. To ba ga tsiyan ba, shi ka gani ba, to ka ga abin ba, ikon Allah, ikon Allah. to dai Allah ya sa dai mutane su gane ko da yake ma addinin musulunci wanda Allah yake zaɓa ne yake sa a ya gane abubuwa kamar mu ma ba haka dai malami ya so mu gaya mana makaranta aka wayar mana da kai to tun daga lokacin muka san cewa eh mun zo ta shirme a baya wallahi billahi lazim tun da sunna ya shigo mana kamarun nan wallahi billahi kun ga qur'ani da ake fasawa fasarawa da da, da larabci fasara da wasu aka aka ta aka ta konawa aka ta ta wasa da shi kamar wasan kwallon kafa duk waɗanda suka yi abin wallahi duk sun mutu yau yau abin mamaki gashi dai abu jiya jiya aka amma mun gani dai cewa musulunci fa wallahi Allah ya gaskiya dama kacin gaskiya ya zo wallahi ƙarya yana yana yana gudu To kaga yanzu wani gida ne zaka shiga ba musulmi ba ba dan sunna. Amma da kaga kan mu kawu ne mu ne masu kudu sai yakan mu fa. Wai kakan mu ne ya ka dari ka samaru wai sha'ar ke ce wai mun ce kakan mu ya mutu kafire bacin ba daidai bane. Allah ya gyara dawa muna godiya Allah ya saka dala. Amin. Mun ce godiya Allah Allah da Allah ba ku ladan abin da kuke nan wallahi ba ladan wa kafaran sa nake fanna kallon ku gaci nan wallahi wallahi billahi shi na dauki na ce ba in gwada kira domin na damu na ne na ga ƴan uwana cikin wannan irin masifa wallahi billahi lazim Allah ya shirye da mu duka baki da ya nuna muna an amin Allah ya nuna muna amin mun gode da wa Allah ya sa da mutanen ke ba amin Eh, jama'a mutane uku don Allah mutane uku don Allah don Allah mutane uku wanda za mu doka mu duba mu dasa ya ku yi hankuri. Eh, salamu alaikum kola. Wa alaikum salam wa rahmatullah. to sunan ka daga na ke kira. Sunana Usman Adam ina kira daga Ijiro Kogoda. Mala Usman Adam duniya na sauraron ka muna jinka. To, um, ni na kira ne na farko ina ma bakunka gaisuwa sannan kuma yana da shawara ba shawara ba zan ce da ina so da ya kai ba ba isha fm generally da Allah a tura ma bayan Allah na invitation wannan daga isha fm ne su zo ko su karatu a wajen ko su zo kare takardar da malam yake karanta na jiya da na yau duka malamin mu suke karanta na jiya da na yau daga isha fm wannan kaman an ba haka ba kaga zai zama to kaman kaga jiya alga malam ah, yayi yau kuma alkamal alkano ya sake yi to har yanzu babu wanda zai fito a page na Isha FM ya zo na shi mai yanda mu ma za mu kira mu tambaya haka to ce mu gayyace su a kofa bude ba ni na gayyace malam alkano ba shi da kansa ya kira ne ya ce eh, zai sake eh, tafi eh, kaza Haka kuma haka kuma malam eh, Lawan Trayon ba ni na ce masa malam sa Jawahirul Ma'ani ko dai malam a sa eh, Ukudu Duriya ba. Malam da kansa ya ce eh, shi zai karatu kan haka. Shi sa Isha FM na bude ma kowa idan suka zo za ba su dama ko wani ne zo za ba su dama kuma in kana da hanyar da za ka gayyaci wani malami ne wanda ka san zai zo ya kalubalace malam alkanawi ko kuwa ya zo ya bude littafi ya karatu Akwai hanya ko dama insha Allah za ba kowa dama insha Allah gaskiya muke nema muke nema Allah ya je muka hanya madaidaiciya na'am wa eh ka fahimce ni a ah, malam Muhammad na'am yawa kaga kaman yanzu a ah, ko irin misali kaman abin da dai ah, ban san dai bai saba ka'idan isha fm ba misali a ɗauki leta a rubuta zuwa ma malam kaza muna gayyatan ka page namu muna gayyata invitation ne misali ko moderators na ko kuma wasu organizers uh, na su yi zuwa moderators ko kuma zuwa kaza kaza sai a tura musu malam kaza muna gayyata ka in zai yi in zai yi. in yi kaga bai ah, accept na open ba in bai accepting ba shikenan yawwa yawwa kaga hakan zai zama mun karu wata kira su masa da abun fada amma da yake ba a gayyace su ba kar su kawo kansu amma ka tura ma invitation daga eh, headline ne Isha FM ne sai ga shi na tura ma gayyata in kaga za ka yi ka kare abin da wani ke karanta ko kuma ko ta kan ka yi ka kawo ka karanta ne yau an ga kaga sai ya sa mana sai mu kaga za mu samu ilimin mu a wajen bai yiwa mu yi musu kudin goro ko domin wasu da na gayyace su daga baya sun ce an kira su daga wani bangare an ce ka su zo kuma ina da suna na kinsu eh, mutane an ce ka su zo yi shafin eh. ko kuma wurin da aka kira eh, su duk wanda ka gayyata wai wurin da aka kira su aka yi musu magana su zo ishe fm suna girmama wurin shi sa mu yi hankuri amma mu ba mu yi musu kowar laifi ba wallahi haka suka faɗi. na, aika jagora na akwai wanda muka shirya za mu yi karatu shi da kansa ya sa rana ya sa lokaci lokaci ya kai muna kiransa bai dokan har ba mu yi karatun ba na aike jagora na har wurinsa aka je na ya ce wallahi wurin da aka kira sa kamar kar ya yi karatun wurin nan bai juya musu baya Na'am. kuma malamin ne yana zuwa shafi na kowa ya san na kira sunan shi ka je shafin ka kagansa ya yi karatu ba so guda ba ba so biyu ba shi sa daga baya kuma wani kuma danwa kuma bangare kuma banda shi wani ban shi kuma danwan kuma duka mutanen tarika nike maganan ga danwan nan kuma shi ma ya yi karatu shafi na ya ce mini a'a ba su zuwa isha fm domin waya ana ci mashayanai mutunci kuma ni ban ga wurin da ake ci mashayanai ba ko domin ni ba shehu ba ko kwala ma ya da ci kwala mutunci isa wai yayi kamar suna tallatar da isha fm kenan inda an daina eh, bato sunan shayanai su sun zo haka ya ce kuma duka na yan kira sunan su inda ya kama inda wani ya kalubalace ni malam muhammad na'am sun isa gaya ma gaskiya ne ɓoye ma suke kawai su ce dai alkarawi yana wajen shi ne kawai wanda ya faɗi haka shi ne wanda ya haka malam koza wai kana wurin malam koza da ya faɗi haka Isa su sun gane kamar ishafin eh, bai da alaka da su domin kana wurin don ni da shi muka yi magana direct aka yi faɗi wato ni suka ji tsoro suka ki zuwa kenan ha ba duka ba shi kawai fa da haka eh ai kaban ban labari ba shi ne wai ce wai in dai kana so su zo sai dai a cire ni daga cikin admin ba wai sun ga kanawi yana nan eh haka haka shi haka malam malam ko zai fa da haka to kaga kaga wani don haka ko mun cire kai lokacin nan kai ka kana bukatan ka yi karatu kuma ba ba ni nan shi nace to barin in sa ka cikin admi domin ka yi karatu lokacin shi nace to ka zo ka yi karatu domin ni ban samun lokaci shi ka je ka yi karatu shi ka ce ba damuwa shi na sa ka admi wanda ya magana kuma mu mun cire ka da mun bi da wani hanya mai kyau muka cire ka cikin admi mu to amma har waya bai zo ba wayo ba kuka yi min wato ka san wani amalan Muhammad kuma babban abin da zai baka takaici ko za da kansa fa yace iza isha fm yace ba shi da matsala wallahi haka yace ina da wannan yanzu a nan din yace ba matsala gare shi ba tsaya ma in danna ma ku ji wallahi <laughs> yace ba matsala gare shi ba ya faɗi da kansa wallahi yace ba shi da matsala amma ya yi muku wannan ya yi muku eh. ban sani ba muku ko me ya ce ko ya ce ya gani haka ya sa to she mu muka nemi wani wayo wayo muka da kai kuma har wayo bai zo ba a daman fitar da ni kuka kuka yi mun wayo <laughs> wallahi gashi nan eh. za ka ji inda yake faɗi maganan bai fito maganan baya fito baya fitowa aha ne yin izala kuma da wasu manufa a ƙarƙashin shi da kuma tallata shi da ake yi yanzu sannan baya ga yana kira ga dukkan ah, ba illa gare shi ba sai dai kawai bai da alaka da mu mutanenmu shafi ne na yan izana yanzu don girman Allah ka duba ka ga wai wannan su ne masu kare kare ɗariƙa ba illa gare shi ba ka ji ba hmm. sai wai kawai feji ne na yan izala yanzu don Allah in kana da wudda ko coci aka ce ka je kai debate dan Allah ba za ka je ba malam Muhammad a ce ka je ka kare musulunci ya nuna wurin da yake so mutane a ni na san abin kana ni na san abun fa yanda sunan kasa yayi daidai gidan wujja wujja ka ta kwace ka ai abin da yasa shi ya fi son inda in ne masa tara tara sai ya iyu sai ce babanmu sai ta zo ta kwace shi nan ya fi so a amma kai yanzu ai ai babu ruwanka wani ah. zubin ma idan malami ya kai da shi da kola sai kai haka sai kai baya sai ka bar su kana sauraro to shi irin wannan ne baya so ya fi so in ne masa tara-tara <laughs> to sai ka saba ki ka kwace shi eh. wallahi ya fi son wannan tsaya kuma ka gani ina da wani bidiyo Allah da nai masa taratara wallahi sai ya kirayi babarsu Allah ya sa ina da shi yanzu <laughs> iko ina da wannan bidiyo wallahi masa tanto irin wannan ya fi so amma da a ce haka nan idan ake masa taratara gabani ka doko eh, Assalamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh don wasu nan ka daga nake kiran mu sunana Ismail Abdullahi Ishaq. Allah ya kiyaye Malam Ismail Abdullahi Ishaq muna jin ka. Ina kiran ku daga garin Kano zan iya cewa ni ma alkanawi ne. Eh, Kanawa <laughs> Sannan kuma ahlus sunna ne ni ko salafiya ko munkiri ko bawahabi ko dan izala duk ɗaya ne. Eh, ah, ina yi muku ban gajiya kuma ina addu'a Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafe ku masu shafin Isha FM. Sannan kuma ya muku sakayya da mafificin sakamako ya kuma kare ku daga dukkan sharrin abin sharri. Wannan kenan. Sannan ina yi wa malaman mu fatan alkhairi da suka ɗauko wannan aiki duk da cewa aiki ne wanda yake duk wanda ya ɗauko shi ba zai rasa ƙalubale ta fuskar waɗanda suke aibatawa ba ko zage-zage ko kuma a nufaci mutuncinsa kai tsaye ma ko kuma wani abu makamancin haka wanda ya shafi halittarsa. to ina mai ba su haƙuri a kan dama masu daurewa ne to su daure malam muhammad kai kuma allah ubangiji ya biya maka bukatunka na duniya da na lahira allah ubangiji ya kare ka daga dukkanin wani mai shirri. wannan shi ne abin da zan faɗa a taƙaice nan. gode Allah ya saka maka da Allah ya maka fiye da abin da ka muna amin amin amin amin amin to uh, na biyu Bari mu doki na biyu. Malam ka samu? Eh a ɗauka a ɗauka ban gan shi ba. Amma da ya bari doka na biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Ahmed, da fata kuna lafiya. Alhamdulillah, dan wasu nan ka daga na ke kiran. Wannan Ya Dawud daga Bangkok. Ah, Malam ah. Dawud daga kasin Bangkok, ta duniya na sauraron ka. Eh, ina muku fata alkhairi. Muna godiya. Allah ya muka fiye da ah, Ubangiji Allah. Ubangiji Allah ka ɗaukaka wannan gida. Amin, amin, amin. Allah ya ɗaukaka gidan albarka. Maluma da ke zuwa suna karatu a hadu suna Ubangiji Allah kare mana su. Amin, amin. Ko da yake ban saurara ba yanzu na gama sallah su ba, na ji Moriyar malam alkana bai ce bari in kira mu gaisa da shi Iko Allah Iko. eh dodon yan bidiya malam alkalami ina gaida kai ubangiji Allah kare ka amin kai ma Allah ya ma fiye da haka Allah ya ma Allah ya kare ire ka. Allah ya kare mana ire ka. masu kare mana sunna ubangiji Allah ɗaukaka ku kan wa'annan mutanen dole yan bid'a kenan Allah kare ka amin da da alkhairi yare yaran ku wallahi muna godiya kwarai mm. sannan sakon kuna isa wallahi sakon kuna isa ana sauraron ku ko'ina insha Allah muna godiya Allah isa ka da mm. alkhairi mala da ma ƙarya amin lama ba ya tasiri insha Allah insha eh. Allah idan gaskiya ya zo kawai sai ga ya ya ta abin nan <clears throat> ya taurasa <clears throat> wato karya wannan haka yake wannan haka yake akan haka mu muku gaisuwa na gani gaisuwa da fata da khairi wannan gaisuwa ne insha Allah godiya malam Dawuda Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mu doki na karshe ciki ko salama assalamu alaikum ikon Allah don dan ikon dawo ka kashe na'uran ka ga wurin Allah. Yawa bari mu je na gaba ba ka shirya ba. Assalamu alaikum. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad Sandaini. Yawa sunan ka daga na ke kiran. Yan ku Malam Muhammad suna na eh, Ibrahim na kira daga Italy. Malam daga kasar Italy muna jin ka. ina gaida ka ina gaida malamina masoyina malam sani alkanawi malam sani alkanawi na sauraron ka ina mai barka da zuwa ina mai kuma jingina ina gaida shi sosai ko mai kwana biyu ce ina mai addu'a ubangijin Allah ya kara ilimi Allahu akbar kai ma Allah ya fara ma mutuncinka da imaninka duk ina amin amin malam Ami malamina Ubangiji Allah ya doka ka gidan gudda Isha FM. Insha Allah. Allah Muhammad kuma Allah ya baka Allah ya baka lafiya. Ami malami. Allah sadi na na na na jima na jima da jinka ina jin da program wallahi na jima mun jima da gaisa na ce ya a da ya kamata yin kokarin gaisa na gode wallahi na ji daɗi Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya baka lada amin malam sani ami amin na ga da malam muhammad to da mu Allah ya saka maka addu'an da kai Allah ya maka fiye da haka amin amin salamu alaikum wa alaikum ku yi hankuri mun duba mu dasa ayan nan domin muka ce za mu ji da call mu yi bacci nan kuma ba mu samu wani dan waya kalubalace malam dangane da karatun da malam ya yi ba insha Allahu sabon sati kuma za mu gan malam ga wani bawan Allah shek bari mu duba ko dai shi zai zama na karshe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam muhammad na'am dan wa sunan ka daga nake karam kana magana da Binyamin daga Adamawa Binyamin daga Adamawa na to minti Adamawa state minti biyu ka yau amma Muna jin ka. Ina ma fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya maka fiye da haka. Wannan aiki da kake Allah ya saka maka da gidan aljanna. Allah ya baka duk kololuwa aljanna. Amin ya hayu ya gayu. Ina wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara masa Allah ya ɗaukaka shi ya ƙara masa ikilas. Amin, amin, amin. Aiki da ɗaukowa kansa Allah ya sa. Amin. yadda aka fara shi sai shafiya amin insha Allah Allah ya taimake ka malam Allah ya dauka amin amin muna muna karuwa sosai mun gode da wa Allah ya kara mu duka baki daya Allah ya sa amin mun gane gaskiya ina da wani ɗan lokaci game da jahilan prof. Oh, ba wannan muke yin yau ba kai hankuri. <laughs> ba kira su. Ba na gani su. ba na ganin shi ne a nan shesa. Ah, to, motakila karatu bai kai eh, bangaren su kai bangaren su sun sun bugo. A'a, ni na san yanzu ma haka suna jina Malam Muhammadu. Ikon Allah. Suna jina yanzu haka Malam Muhammadu, amma ba sa bayyana wa. Sai dai kawai su yi raɓe gefe gefe kawai. Eh to, watakila ba samu kuskure, ban an samu kuskure an bugo. <laughs> Ai kawai Malam Muhammadu, ka san shi malam alkanawi likita ne na mahaukata idan mahaukaci kuma idan ciwon ta chronic baya kawo kansa asibiti sai an bi an kamo sai a kawo asibiti likita ya aiki sai <laughs> malam Muhammadu na'am <laughs> kanan ikon Allah in ya kamata a fara mai shi ne ana kamo su ana kawo su isha in gidan hujja to shi kenan mun sa ka gaba eh abin da nake gani kenan bai dan ba sa kawo kansu gaskiya ya kamata a dinga bi ana kamo su ne ana kawo malam likita ya dinga musu magani dan ba za su kawo kansu ba in ma ka ce ka yi chronic ganye ki yafi kowa hankali malam Muhammadu gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya ina da tabbas ina da gini, duk wani shi da ake cikin nan sun laɗe suna kallo mun gode don wa Allah ya shi malam alkanawi duk ku yi hankuri mu da Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka ma da gida Allah ne kai zai iya yanka Allah ya taimake ka amin amin dawa muna gode muna godiya Masha Allah, na ajiyo mala Alkano yi kan watan, ko na hudu yayi da kuma da Mahmud. Muna godiya, na'am. Salamu alaikum. Yes, na'am. Na'am, ina jin ka. Su waɗannan ba su. da nake gani a eh, To muna jin ka. Malam Muhammad abin da nake fadi ni ba. Na ce kan kolin da ya sauka yanzu yanzu ga maganar da yake birgaza idan ka lura ma saboda tsoron alkanawi ba ma alkanawi kai da irin malam anas irin dai matasa irin su alilmu zinat fa irin dai matasa da aka ga kaman su waton kan tarikan suka dire kuma duk inda karyan tarika yake sun fito in ka lura yanzu waɗannan yaran masu hayaniya waɗannan jahilan nan tun daga Bauta zuwa Kano sun bar yin raddi da sunan su ce zan yi ma alkanawi raddi ko dan yi da Anas Eh, Idris Raddi ko zan yi da wani kaza yanzu suna yawo ni ya da su ishe su duba wani babban malamin sunna ya yi wani karatu sun san bai da lokacinsu tashe su je kan gidan eh, eh, baban sunan su je suna ta caka amma ka ji mai shi ya ce zai yi ma alkanawi ko malam Idris ko kaki suraddi sam sam sam sam saboda shi duka wayo ne kuma mu mun gano amma malam Muhammad inda son samu don Allah da ka koma ka invite su duka musamman guda ukun baucin nan she ka invite muna su in akwai wasu su ma a karo ko da ko za haka kowa kuma ya ga eh gashi an invite su sun kiya zuwa ni ikon Allah amma amma abinda nake faɗi ga malam Muhammad ku sa hankali ku gani ko raddi da sunan kira yanzu malumman da suke da lafiya yanzu akwai eh shekaru na nan za a iya murkushe bidiya sun bar taba su sun bar kuma cewa za su yi musu raddi shi dai su yawo suna bidan manya-manyan malumman mu na sunna suna zage-zage suna ci musu mutunci da sunan wai suna raddi. Saboda shi gaskiya yanzu wani ya zana maka malam ma cewa o ya san kafin wata biyar dai tarika da ta wani zance amma ko ba a ce kuma akwai tarika <laughs> ce janiya ba Allah rufa muna tsiri. Amin amin godiya um, Jama'a ku hankuri kamar yadda na ce ga dawon kana kan line zan kashe line nan duka mu ji dawa tukunnan. da suka zama na karshe bayan haka malam ya muna addu'a assalamu alaikum ah, dawo samu sai dawo sai mu ga mu hada ka da mashin za mu ku yi hankuri jama'a Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To su eh, da na eh, kaki su Ramadan. Yau Yawwa anta maruf duniya ya riga san muryanka. Muna jin ka ka zama na karshe <laughs> insha Allah don mun da sa'aya ke. Mana alkarawai. Ai, yanzu na zo dawowa ta gida kenan wallahi sai na tarar da karatu. Ban ji komai ma a karatun ba, amma dai na ji daɗin karatun nan kuma Allah ya saka da alkhairi. Amin. Kuma ban san a mukaddima aka yi ko? Mala alkanawi. A mun shiga farkon littafi mun karanto maganar da Shehu Tijjani ke cewa sami sami'tum anni an fazinuhu fazinuhu bi mizan shar'i fa in wafaqa fa khuduhu wa in khalafa fatruhu mun karanta wannan. Na yawwa na sha Allah. To, masha Allah kai. To, Malam Alkanawi, ‘yan uwa masu sauraro, abin da Malam Alkanawi ya karanta na idza sami'tu ma'anni an fazihu bi mizani shari'i. Fama wa faka fakhuduhu wa ma khalafa fatruku. Mizani shari'i. Wato, anan wajen ina jin shehu tijjani ya faɗa ne saboda an tambaye shi aka ce ayyuk zabo alaika wai za a iya maka karya? sai ce iza sami'tum anni anni ko min ba minni ba anni shay'an sai ce fazinuhu bi mizani shar'i idan kuka ji an faɗi wani abu a kaina wani ne ya faɗi wani abu aka ce na ce to sai ku auna wannan maganar da mizani shari akwai bambanci da abubuwan da yake cikin jawahirul ma'ani da shehu tijjani ya ce duk abin da aliyu harazumi ya faɗa ni na faɗa to galibi 'yan ɗariƙa sukan fake da wannan jumlar wannan maganar idan suka rasa yadda za su yi da wani abu aka kawo musu sun kasa karewa ba aya ba hadisi to sai su fake da wannan jumlar sai su sai ai shehu tijjani ma ya ce 'Iza idza samitum anni shay'an to kaga su kansu yan ɗarika ba su fahimci jumlar ba ma ya take ba inda sun fahimci jimlar, to ba maganar wai magana shehu tijjani za a auna ba in wani ne ya faɗi maganar ana kokwanton shi ya faɗa ne ko ba shi ya faɗa ba amma shi ya tabbatar da in dai magana ta fito daga bakinsa shi ba shi ma'asumi ne baya kuskure sannan kuma kalmar fazinuhu bi mizani shari'i shi shehu tijjani yana magana ne da mizanin hakikati da mizanin shari'i to kaga in ya faɗa a mizanin hakikati kuma mala alkanawi da mai za a auna Shi ne abin tambaya da me za a auna idan ya faɗe ta da mizanul haƙiƙati tunda haƙiƙa daban sannan kuma shari'a daban akwai wasu daga cikin jahilan 'yan ɗariƙa da suke ƙoƙarin cewa da haƙiƙa da shari'a ɗaya ne wai shari'a ba ta saɓa wa haƙiƙa wallahi ba haka ba ne wallahi ba haka ba ne abu ɗaya zan kawo wanda zai tabbatar mana ba haka ba ne. Shehu Tijjani ya yi magana a kan tauhidi. Abin da yake magana a kan tauhidi, ya ce matuƙar za ka ga Allah ka ware shi daban, sannan ka ga a ah, bayi ka ce kuma Allahu maujudun, ya fa aina tauhid a ina tauhidi yazo yace ai ma ta ƙulu Allahu maujudun. matukar kana cewa Allah samamme ne sannan kuma halitta kuma saman mu? to ai ba kai ma tauhidi ba fa aina tauhid to kaga wannan mizani ne na haƙiƙa wanda kuma akan haka suke tafiya tauhidin su ba yanda za a yi tauhidin yan ɗariƙa a ce Allah daban bayi kuma daban a'a sai dai ka haɗe su da Allah da bayi duk ɗaya ne da Allah da bayi duk ɗaya ne to wannan shine wahadatul wujud kenan to wannan shine abu na din Allah ya sa mu dace abu sakona na na karshe malam alkanawi na'am ko na ce malam muhammad malam muhammad ana jina sakona na ƙarshe karshe shine to ni sako na na karshe aka rawa kallahu wallahi mun ji daɗi sosai da ahlus sunna suka fito suka ɗauko littattafan nan na ɗarika aka sanya su ake karantawa kuma in Allah ya yadda wannan hanyar za mu bi ta ɗoɗar wajen karanta littattafansu min gilafin ila gilafin daga bango zuwa bango. Wannan abu ne mai kyau kuma adalci ne za mu yi musu. Kuma mala alkanawi wallahi taimakonsu ma za mu yi. Sabida mutum ne yake da aƙida, yake ta ƙoƙarin ya tallata mutane su zo su karɓi aƙidar. sai kai ka ce to tun da kai ka kasa tallata tsaya in taimaka maka wajen tallatawa yanzu ma alkarawi taimaka musu muke wajen tallata aƙidan nan ka gane telar? sabida haka su gode mana a wannan tallata aƙidar da muke wallahi sabida aƙidar su ce take cikin littattafansu tunda sun kasa fitowa su karanta sai muka ce to gashi mun buɗe a zo a tallata abin da muke fata 'yan ɗariƙa su yi mana na adalci shine Dan Allah su fito mu ma mu na aƙida kitab wasitiya min ha'a duk littafi da koma wani irin littafi namu su fito a su ko ku Allah a taimaka a nemo duk wani littafi duk sunna namu ne na aƙida don Allah ya zo ya san shi dama ya zo ya sanya. Iko Allah. Allah ka ba shi dama a taimaka musu. Taimaka musu muna tallata aƙida. Su tallata mana. Na'am. Na'am. A ga tawa wallahi hajan mu so muke su zo su tallata ko kaga ba littafin mu ne na aƙida ba wallahi su zo su karanta shi a karanta shi in suka karanta shi min gilasin ila gilasin kamar yadda malam lawan yanzu ya ɗauko shi yake karanta wani ya zo ya sanya shi ya karanta a ba mu dama duk inda za ka yi shari za mu fito za mu abin nan abin da yake faruwa malam duk abin da ka ji ɗan ɗariƙa ya fake a gefe guda ya je ya jawo wani abu na ibn taimiya ya yanko wani waje sai ka ce masa yi baya kaɗan ka karanto a me ake magana ha'inci sharri na 'yan bidi'a malam wallahi tallahi babu wanda ya fi ɗan bidi'a sharri malam muna godiya malam ba wanda ya wallahi eh mm. insha Allah za mu zo a karatun da za mu zan yi na sharrin yan bidi'a malam ai danne danne za mu akwai bidiyo da za a daddanna tun daga manya manyan malaman za mu dinga daddanna bidiyo na manya-manyan malamansu wanda za mu ji abin da suka faɗa saboda sharri irin nasu na kage da suka yi sannan kuma sai mu buɗe littafi mu karanto. Muna godiya. Mu warware abin da suka faɗa in Allah ya yarda Allah ya sa mu dace. Amin amin. Mala alkarbi Allah ya saka ma da alkhairi. Amin. Yawwa. To jama'a nan zamu dasa aya muna godiya ga masu kira ga masu muna godiya ga masu kira da waɗanda ke bibiya duka Allah ya saka muku da alkhairi. Mala alkanawi gabanin ka wuce. za mu baka dama insha Allah ka bar mu da wani uh, sakonka na karshe insha Allah wannan shine she mu duba mu dasa aya na malar kanawi malam muhammad na'am ai ba wani sako zan bari ba iyakaci dai ga littafin da muka shine al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya wato wannan littafin duk zantuka ne na shehu tijjani duk zantuka ne na shehu tijjani aka tattara a ciki kuma mun fara da zance na farko mun sa zancen a sikeli mun fito da munin zancen mun kuma karanta mun ba da dama shi ne abin da aka ce shehu tijjani ya ce cikin wannan littafin idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa faturku Shehu ya ce wai idza sami'tum anni shay'an mun faɗi akwai bambanci da cewa idza sami'tum minni da anni idan kuka ji an yi magana a kaina shine idza sami'tum anni game da ni an ce na ce kuna so ku gane ƙarya ne na faɗi ko ban faɗi ba fazinuhu bi zani shari'i ba wai in ni na faɗi ku auna ba kwata kwata ba haka yace idan wani ya ce na ce kuna so ku gane na faɗi ko ban faɗi ba shine fazinuhu bi zani shar'i fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatruku mun kuma karanta sababin wannan magana shine suka ce sababuhu annahu su'ila radiyallahu anhu wai an tambayi shehu tijjani ne ayukdhabu alaika shin za a yi ƙarya gare ka ƙala ya ce na'am eh za a yi karya. wa zakarahu sai ya ambaci wannan ka'idar idan kana so ka gane shin an masa ƙarya ne ko ba a yi masa karya ba sai ya ba da wannan ka'idar an gane ta tantance gaskiya da ƙarya ba wai ta tantance daidai da rashin daidai cikin zancensa ba kishi ai ba a aunawa a cikin hamish mun yi bayanin me ake nufi sai suka ce hadhihi qa'idatun as-salaha radiyallahu anhu wai hadhihi qa'idatun wannan qa'ida ce as-salaha radiyallahu anhu wata shehu tijani ya kafa shine fa kullu ma khalafa shari'ata dukkanin abin da ya saba wa shari'a fa huwa bari'un minhu shi shehu tijani ya barranta daga wannan abu suka ce wa naqta'u bi annahu kadhibun alayhi wa naqta'u kuma zamu yanke bi annahu da cewa maganar da aka faɗi aka ce ya ce kadhibun alaihi ƙarya ne gare shi sai suka ce imma min a'da'ihi imma wannan maganar da kaji ta saba wa shari'a daga makiyansa ne alladhina yuriduna tashwiha tariqatihi waɗanda suke nufin ɓata ɗariƙarsa su suka faɗi wannan magana wacce ta saɓa wa shari'a amma dai ba shi ya faɗi ba au min jahalatil muntasibina ilaihi ko wannan magana ta zo ne daga gurin jahilai da ake danganta su zuwa ga shehu tijjani ko suke dangantuwa zuwa gare shi allazina yajhaluna haqiqatat tariqi waɗanda suke jahiltar hakikanin ɗariƙa su zo su faɗi magana sai ta saba wa shari'a shari'a amma dai ba shi ya faɗi ba au anna marrawa anhu ko kuma cewa wanda ya rawaito daga shehu tijjanin lam yanqul kalamahu radiyallahu anhu kama kharaja min bayni shafataihi bal tasarrafa fihi ko dai wanda ya rawaito bai ciro magana shehu tijjanin kwabo da kwabo ba wacce ta fito daga bakinsa bari dai ya ɗan ne a ciki nan me suke so su ce in shehu tijjani ya faɗi da har an gane jumla daidai ne haka ya faɗi to baya saba mizani na shari'a saboda shi ɗin masumi ne mun kuma karanto ce ko ismatun ka ismatul anbiya'i shi kutubi yana da isma kamar inda annaba suke da isma shi yasa ne ta wannan zancen ba haka ba ne ko wannan zancen karya ne na ce ga ta haddi da Allah a kawo min zani ya faɗi shi ya faɗi aka tabbatar ya faɗi sai aka auna ko alkur'ani zance guda ɗaya wanda har na tashi ba a kawo ba saboda babu saboda shi ɗin ma'asumi ne baya kuskure to kaga wannan shine ka'ida kuma mun kawo yadda bayan Allah suke malima irin su Imamu Shafi, ce yake iza qultu qawlan idan ni na faɗi magana ya saba wa alkur'ani ko hadisi ko mun haka imamu malik haka abu hanifa haka imamu ahmad duk mun karanto zantukansu suna cewa su mutane ne sukan yi kuskure sukan yi daidai in suka faɗi ya zama daidai a karɓa in suka faɗi ba daidai ba ne a bar su a bar musu kayansu kaga suna jingina da su suna iya faɗin kuskure ma shehu tijjani kwata-kwata a ɗariƙa ba a auna zancen shehu ko da kaga ba daidai ba ne saboda shehu yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun karanto cikin kitabun rima ashekhu lil muridi fi darajati la ilaha illallahu muhammadur rasulullah fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kaza sa'iru umurihi addiniyati diniyati dunyawiyya cewa shi shehu yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa baya kuskure masumi ne wannan ka'ida ita ce sa bidiyo wani shehun su ya faɗa ka ce ai shehu tijjani baya kuskure yayi yayi mana ƙarya wai kirai sun ce su ibnu taymiya ƙarya yake yi wai su ibnu taymiya ba sa kuskure ƙarya yake kudi kuka ce shehu tijjani ba baya kuskure kuma mun nuna wajen Allah ya sa mu dace malam Muhammad nan nake cewa duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma daga gare mu ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu Allah la ilaha La'anta na nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum